Na'am, malam wato dukkanin abubuwan da manyan malaman ɗariƙa suke gaya wa mabiyansu na karamominsu ko kuma yadda suke kambama kansu. Malam ba wani abu bane yake jawo haka illa tsabagen son kishiyantar manzon Allah. Haka ne, ko shakka ba. kuma malam a aƙidar mu ta ahlus sunna wal jama'a yanda ba a yi wa Allah kishiya gurin bauta haka ba a yi wa manzon mm-hmm. Allah kishiya gurin da'a da biyayya. zai zama na malam akwai ciwo akwai takaici akwai haushi Ka ga cewar wani yana ɗaukan matsayi irin na manzon Allah yana bawa kansa mm. kuma sannan wai ka fito ka karyata wannan matsayin ka tabbatar wa da manzon Allah matsayin sa sai zama wai kai kuma za a jifa cewa baka kasa manzon Allah mm. wannan zalunci ne mai girman gaske so dukkanin mutumin da yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin mazan Allah a jikinsa yake jin sa a ruhinsa yake hmm. jin cewa zai iya ba da rayuwarsa ga manzon Allah yakan fita daga hmm. hayyacinsa idan ya ji ana wato ɗaukan matsayin manzon Allah ana ba wani manzon Allah hmm. kuma haka muke ji a zukatanmu shi yasa ahlus sunna ba za mu taɓa yin kasa a gwiwa ba ba za mu taɓa denawa ba ba za mu taɓa wato ɗaga kafa akan cewar babu wanda ya isa ya hau matsayin manzon Allah ba yanda mm. za mu fito mu yaƙi da shirka da bid'a mm. haka za mu mm. fito mu yaƙi da mutanen da suke ɗaukan matsayi irin na manzon Allah suke ba wa kansu malam ta wannan bangaren kenan mm-hmm. sannan abu na biyu malaman da suke yaudaran mutane da cewa ana kallon mu ana ganin manzon Allah a zahiri a fili suna kafa hujja da cewar manzon Allah ya ce dukkanin wanda ya ganna a mafarki to da sannu zai ganni a farki malam idan har irin fassarar da suke ba wa hadisin ita ce fassarar to maganan manzon Allah dai wajibi ne tabbas ne sai ta tabbata nawa ne daga cikin ahal sunna da yan bid'a wanda suka yi mafarki da manzon Allah kuma ya zama su ganshi a zahiri ba mm-hmm. idan ku har haka manzon Allah yake nufi to wallahi sai an ganshi a zahiri Barka mm. da alkhairi ba da bata lokaci ba Sheikh muna maka fata alkhairi muna ma barka da zuwa kana tare da mu kai Isha FM gidan hujja hujjanka ta ka domin nan bamu kame-kame hujja ni zalla Allah ya saka da alkhairi aka aka muke ma fata alkhairi muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala uwa masu bibiyan mu ta wannan kafa mai albarka ta Isha FM a wannan darussa namu masu albarka na littattafai guda biyu littafin al'ukudu durriya da kuma jawahirul ma'ani wanda muke yin sa duk mako mako a rana irin ta yau a lokaci makamancin wannan yau muna ranar litinin tara ga watan jumadal awwal ko jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da uku in ba a manta ba har ila yau dai a cikin littafin al'ukudu durriya wanda shine littafin da muke fara karantawa muna muƙaddima ta alhamawiyatu sugra wal kubra wanda ibn abdulhadi ya kawo lokacin da ya ambaci littafin a risalatul hamawiyya ko alhamawiyatu sugra wal kubra ta ibn Taimiyya. sai ya ɗan gutsuro muƙaddima shimfiɗa na shi wannan littafi to har ila yau muna cikin wannan muƙaddima dai inda muka tsaya a makon da ya wuce a inda ibn abdulhadi yake cewa ko ibn taimiya yake cewa cikin muƙaddimar sai ce ala zalika jami'ul umami arabuhum wa ajamuhum في الجاهلية والإسلام إلا من اختالته الشياطين an fitratihi muka ce ikhtalatu asalinsa ijtalatu ne to sai ibn taymiya ya ci gaba da cewa thumma ani salafi fi zalika min al aqwali sannan ya zo daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i na wanda su ake kira da suna salafus salih magabata na gari min al aqwali fi zalika maganganu da yawa game da haka ma'ana game da tabbatarwa da Allah uluwus sifa da kuma uluwuz zati da kuma al-istiwa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa ibnu ya ce malau jumi'a abin da da an tattara shi ko da za a tattara shi na maganganun sahabbai da tabi'ai game da haka labalaga mi'in da ya kai ɗaruruwa wa ulufan kai dubunnai naima sannan ya ce summa laisa fi kitabillah sannan ka sani babu a cikin littafin Allah wala fi sunnati rasulillah hakanan babu a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min salafil umma kuma babu daga wani daga cikin magabata na kwarai na wannan al'umma lamina sahaba babu daga cikin sahabbai wa lamina tabi'ina ko daga tabi'ai wanda suka biyo sahabbai lahum gare su bi isa kyautayi wala an a'immatil ladina adraku zaman haula hakanan babu daga wani daga cikin shugabannin da suka riski zamanin waɗannan. yana nufin sahabbai da tabi'ai wal kuma suka riski a zamanin haula suka riski zamanin wa'annan a zamanin hawa suka riski zamanin soye-soyen zuciya wal da sabani ba a samu daga gare su ba harfin wahidun daidai da harafi ɗaya yukhalifu zalika wanda ya saba wa dalilai da nasosi na shari'a da muka kawo a baya kan cewa Allah yana sama da zatinsa la nassan ko a nassi wala zahiran ko a fili walam yakul ahadun minhum qattu kuma ba wani daga cikinsu da ya taba faɗa ko sau ɗaya inna Laha laysa sama cewa Allah baya sama wala innahu laysa alal arshi ko cewa Allah baya kan al'arshi ba a taba samun wata magana daga sahabbai ko tabi'ai ba ko wani daga cikin shugabannin malamai na maza bobi da ya faɗi wannan wala innahu bi yi fi kulli makan kuma ba a taɓa samun wani cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ba da yace Allah yana ko ina da zatin sa wala anna jami'al amkinati bin nisbati ilaihi sawa ko yace ai duk waje a game da Allah ɗaya ne ba wanda ya taɓa faɗa wannan wala annahu la dakhila alami wala kharijahu kuma ba a taɓa samun wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in da yace Allah baya cikin duniya ba kuma baya wajen duniya kamar yadda zamu ji waɗannan mutane suna faɗa wala muttasilun wala munfasilun ko a ce Allah baya haɗe ko baya ware wala annahu la tajuzu ilaihi al-isharatu al-hissiya ko a ce ai ba a iya nuna Allah irin nunin da ake wa waje a'a ko nunin da ake ke iya ga yace to duk waɗannan maganganu ba a samu daga magabata ba kenan kaga duk wanda yazo ya faɗe su a yau to shi ya ciro su daga aljihunsa shi ya kirkiro kayansa bal qad thabata fi sahihi ibn taymiya ce kai bari ma dai ya tabbata a hadisi cikin sahihi muslim hadisi mai lamba ta 1218 hadisin jabir an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. lamma khataba khutubatahu al-azima lokacin da ya huɗu bannan tasa gagaruma Yau عرفات أرانا عرفة في أعظم مجمع أما في جرمان تارو حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وند النبي يتأحلرتا جعل يقول من ذا الله ياتي بينا تشيوا ألا هل بلغت in yi magana ya magana sai ce shin na isar Faya ya kuluna sai sahabbai su ce na'am e ka isar fa yarfa'u isba'ahu ila sama sai annabi ya daga dan yatsansa nuni zuwa sama waya kubbuha sai kuma ya dawo da shi ƙasa ya nuna ƙasa a wata nusukar wayan kutuha amma dai waya kubbuha shine daidai ko kuma waya kutuha wayan sai ah, tsokali ƙasa da shi alaikum shek eh, ban ga ah. wuri na ba malamin nan shafi na shafi na 84 a pdf Ah, ai ka tafi da yawa ne. Shafi na tamanin da hudu. Baya za ka koma. Gashi nan gashi nan ka zo daidai ka zo daidai ka zo daidai ai kuma ka wuce. Yau to ya yi daidai haka haka haka. Yau gashi nan ja'ala ya ƙulu. Hmm. ala hal ballagt gashi nan ƙarshe ka gani? Mm, na gani. Yawa to. sai ka ɗan ɗaga shi. To da ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hudu ba tasa idan ya magana ya magana sai ce ala hal ballagtu ku saurara ku ji shin na isar fa yaquluna sai sahabbai su ce na'am e ka isar fa fa'u isba'ahu sai annabi ya daga dan yatsansa ila sama ya nuna sama wa yakubbuha ilaihim sai yo ƙasa da shi kuma ya nuna sahabbai wa ƙulu sai ce Allahumma mashhad Allah ka zama shaida to kaga nunin nan da yake zuwa ga sama yana nuna me Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna Allah yana sama kuma ya nuna ana iya nuna Allah subhanahu wa ta'ala nuni da ido ke gani sai ce gaira marra manzo Allah yayi wannan ba ma sau ɗaya ba wannan hadisi tabbatacce yana cikin sahih muslim da lambar da muka faɗa sai ce wa amsalu zalika kasirun misalai irin wannan ma suna da yawa sai ce fa in kana alhaqqu ma yaquluhu haula'i isalibuna in kwada abin da waɗannan masu tuɓaɓɓiyar albarka suke faɗa annafuna lissifati masu korewa Allah sifofi athabita wanda ta tabbata bil kitabi was sunna ta hanyar qur'ani da sunna min hadhihi al ibarat inda a ce abinda suke faɗa na wannan kalamai wa nahwiha da makamancin su duna ma yuhamu min al kitabi was sunna koma bayan abinda shi aka fahimta na qur'ani da sunna imma nasan ko anasi wa imma zahiran ko karara فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله to ta yaya zai yiwu ga Allah maɗaukakin sarki ko ga manzansa Sun ala khairil ummati sannan ga fiyayyin al'umma su ne sahabbai da tabi'ai annahum na da'iman bima huwa nassun au zahirun fi khilafil haqqi cewa suna faɗa a kowane lokaci a fili a nassi abin da ya saɓa wa gaskiya inda magana su mutakallimuna malaman falsafa ita ce gaskiya to yaya za a yi Allah kuma ya rinka faɗar saɓaninta ya za a yi manzo Allah kuma ya rinka faɗar saɓaninta ya za a yi sahabbai su rinka faɗar saɓanin ita gaskiyar baya yiwa Allah ya saɓa wa gaskiya baya yiwa annabi ya saɓa wa gaskiya baya yiwa al'umma ta haɗu akan saɓa wa gaskiya ثم الحق الذي يجب اعتقاده sannan kuma a ce gaskiyar da ita ce ya zama wajibi a kudarce ta la ya buhu na bihi qattu a ce Allah da ma'aiki da kuma sahabai ba su taɓa faɗa wannan gaskiyar ba wala ya na alaihi kuma ba sa nuni zuwa gare shi la nassan ko a nassi wala zahiran ko a fayyace hatta ta ji an batul fursi wai har sai da barbaran farisawa sun zo wa rumu da barbaran rumawa wa firakul yahudi da kuma tsiyakin yahudawa a wata nuskar wannan nasara da tsiyakin nasara ma'ana 'yan tsakwanni masu biye wa Yahudu da Nasara wal falasifa da masu falsafa a ce yubayyinuna lil ummati al aqidata sahiha wai su za su yi wa al'umma bayanin aqida ta kwarai allati yajibu ala kulli mukallafin aw kulli fadilin an ya'taqidaha wanda ya zama wajibi akan dukkan wani baligi ko mai fifiko ya kudirce la in kana alhaqqu ma yaqulu haula al mutakallimun in ku gaskiya ne abin da waɗannan malaman ilmul kalami suke faɗa wa huwa li itiqadul wajib kuma shine aqidar da ya zama wajibi a kudirce wa hum ma zalika kuma tare da hakan su uhilu fi ma'rifatihi an da su cikin sanin hakan ala mujarradi uqulihim akan tsagwaran hankulansu da tunaninsu ba wai nasiba. ba wa ay yadfa'u bi muqtada qiyasi uqulihim kuma su ije da tsagwaran hankulan su ma dalla alaihi alkitabu wa sunna nassan aw zahiran abin da qur'ani ko sunna ta nuni zuwa gare shi a nassi ko a zahiri to laqad kana tarkun nasi in haka ne to da nan barin mutane bila kitabin ba littafi wala sunna ba sunna ahdalahum ya fi zame musu shari'a wa anfa'a kuma ya fi musu amfani ala hada taqdiri in mun dauka zancen haka ne bal kana wujudul kitabi was sunna kai bar ma da sai ya zama samuwar qur'ani da sunna dararan ya zama cutuwa mahadon tsantsa fi asli dini a tushen addini ma'ana in dai qur'ani yana faɗan sabanin gaskiya sunna tana faɗan sabanin gaskiya to qur'ani bai zama amfani ba kenan ga mutane in haka ne sunna bata zama amfani ba kenan ga mutane in haka ne ta zama cutarwa domin duk abin da zai nuna maka kishiyar gaskiya cutar da kai yayi bai amfane ka ba to in ko malaman ilmul kalami maganar su sabanin qur'ani da hadisi wajen tabbatarwa da Allah sifofi wanda ya korewa kansa ko korewa wanda ya tabbatarwa da kansa in maganganun su da gaskiya ne to da qur'ani ya zama shi kuma mai cutarwa ne sai ce fa inna haqiqatal amri domin haqiqa al'amarin alama ya kulu ha'ula bisa ga abin da su waɗannan suke faɗa innakum ya ma'asharal ibadi kamar ca suke ya ku taron bayi la tadlubu ma'rifatallahi kada ku nemi sanin Allah wa ma yastahiqu da abin da ya cancance shi min sifati na sifofi nafiyan ta fuska korewa wa isbatan da tabbatarwa la min alkitabi la min sunna daga qur'ani ko daga sunna kar ku nema wala min tariqi salafil umma kuma kar ku nema ta hanyar sahabbai da tabi'ai walakin sai dai unzuru ku ku bincika antum ku fama wajattumuhu duk abin da kuka samo mustahiqqan lahu ya dace da Allah a tunaninku min sifati na sifofi sifuhu bihi to ku sifanta shi da shi ma'ana ku yi watsi da qur'ani sawa an kana mawjudan fil kitabi was sunna ba bambanci abin ko akwai a qur'ani ko a sunna aw lam yakun ko babu wa ma lam tajiduhu mustahiqqan lahu fi qulikum kuma kamar ca suke duk abin da kuka ga bai dace ba a hankalinku na asibanta Allah da shi ko Qur'ani ya sibanta shi da shi fala sifuhu bihi ko ka kusbanta shi da shi wannan shine fa ko madmunin abin da su malaman ilmul kalami da falasifa suke faɗa ko da yaran bakin su ko kuma da ayyukan su wanda kuma wannan gadu wajen mai hankali ya san wannan fata ce tsantsa ba yadda za a ce mutum da hankalinsa zai hukunta ubangiji ko da hankalinsa zai gane ubangiji baya yiwa Allah ba a gane shi da hankali ana gane shi ne da nasi na shari'a domin ba wanda ya kai Allah sanin kansa kuma ba wanda ya kai manzansa saninsa cikin bayinsa ibnu taymiya ya ce thumma hum fari ne, to sannan ku gane kuma su karan kansu ma ba kansu bai haɗu ba su ma sun tarwatse sun kasu kaso biyu aktharuhum yaquluna mafi yawansu suna cewa malam tusbithu uqulukum famfuhu duk abin da hankulanku ba su tabbatar ba ku kore shi ma'ana duk abin da hankalinka bai yarda da shi ba ko da qur'ani ya faɗa ko da hadisi ya faɗa karka yarda wa minhum man yaqulu daga cikin su kuma akwai wanda suke cewa bal tawaqqafu fihi a'a idan abu qur'ani ya faɗa ko hadisi ingantacce ya faɗa ko magabata suka faɗa amma kai hankalinka bai kama ba to karka ce eh karka ce a'a ja ka tsaya karka yadda karka ki yadda wa ma nafahu qiyasu uqulikum duk kuma abin da gwajin hankulan ku ya kore shi ya kore shi allazi antum fihi wanda ku a cikin sa mukhtalifuna wa muqtaribuna masu saɓani ne masu kai kawo ne ikhtilafan aksara min jami ikhtilafin ala wajhi al-ardi saɓanin da yafi dukkan wani dangin saɓani da aka yi akan doron ƙasa to duk da haka fanfuhu ku kore shi wa ilaihi inda tanazu farji'u kuma ga hankulan ku ne za ku ke komawa idan kun yi saɓani ba wai zuwa ga littafin Allah da sunna ba kamar yadda Qur'ani ya faɗa fa innal haqqal ladhi ta'abbat bihi domin wai gaskiyar da na bautar da ku da ita ko yi ubidu kuma rabbukum bihi wanda ubangijinku yake bautar da ku da shi a wata nuskar wa ma kana mazkuran fil kitabi wa sunna da duk abin da aka ambata a Qur'ani da hadisi ingantacce mimma yukhalifu qiyasa hadha wanda ya saba wa wannan magwaji na kwalanku aw yuthbitu ma lam yudriku uqulukum ko ya tabbatar da abin da kwalanku ba su riske shi ba ala tariqati aktharihim wannan bisa ga tafarkin mafi yawan su su akan haka suka tafi sai suka ce fa'alamu to ku sani anni imtahantukum wai kamar Allah ya ce ne ni na jarrabe ku ne bi tanzilihi da saukar da Qur'ani la li ta'khudhul huda minhu ba dan ku riki shirya daga shi ba Mana wannan shine abin da aikin su yake faɗa ko bakin su bai furta ba lakin sai dai litajtahidu fi takhrijihi ala shawazil lugha kawai ku dai ku yi kokari wajen ku gano bakin kalmomi na larabci Mana sun mai da qur'ani kawai kamar wani littafin kamus na ɗauko bakin kalmomi amma ba littafin a karanta a fahimta kuma a ƙudirce abin da ya faɗa ba kuma a kore abin da ya kore ba a tabbatar da abin da ya tabbatar ba su ba su ɗauki ƙur'ani haka ba wa wahashiyul alfazi kuma sun ɗauki ƙur'ani kawai wajen ciro kalmomi baƙi garibai waɗanda ba a saba da su ba wa gara'ibal kalami da baƙin zantuttuka wanda ba a saba ji ba au an taskutu anhu ko kuma suka ce idan kun ji abin da Qur'ani ya faɗa saɓanin hankulan ku to ku yi shiru mufawwidina ilmahu ila Allah ku bar wa Allah kawai sanin wannan ku tsallake ma'ana fi dilalatihi ala shay'in min sifati tare da kore duk wani nuni da yayi zuwa ga wata sifa kar ku yadda ku kore kawai ku ce amma dai Allah shi ya san me yake nufi anan amma dai mu ba mu yadda ba kawai ku ce haza haqiqatul amri ala ra'ayi haula al mutakallimin ibnu taymiya yace to wannan shine haƙiƙanin yadda al'amarin yake in an bar ra'ayin malaman ilmul kalami a babin aqida sai ce wa hadha kalam kuma ku sani wannan zance kadara tuhu, na gan shi inji ibnu taymiya sarraha bi ma'anahu da'ifatun minhum wasu daga cikin su ma sun fito sun faɗe shi karara wa huwa lazimul li jama'atihim luzuman la mahida anhu kuma ya lazumci dukkaninsu lazumtar da babu maguda gabaranta ma'ana da wanda suka faɗa da ma wanda ba su faɗa ba wannan shine manufarsu ibn taymiya ce wa madmunuhu abinda zancen yake kunshe da shi anna kitaballahi shi littafin Allah qur'ani kenan la yuhtada dabihi ba a shiryuwa da shi bi ma'rifatillahi wajen sanin Allah wannan shine sakon da suke so su faɗa ko da ba su furta ba hmm. wa annar rasula kuma cewa shi annabi ma'azulun an ta'alimi an janye shi ga biran ya koyar da mutane wal ikhbari ko ya bada labari bi sifati man arsalahu da sifofin wanda ya aiko shi wato Allah kenan kamar ca suke yi annabi ba a turo shi yayi wani bayanin sifofin Allah ba domin duk bayanin da ya din su ba su yadda ba saboda su a wajen su ya saba wa hankalin su wa annan nasa kuma abin da suke so su ce shine hakika mutane inda tanazu'i idan suka samu saɓani cikin sha'anin addini la yarudduna ma tanaza'u fihi ila Allah war rasuli ba za su mai da gaddamar abin da suka suke saɓanin akai zuwa ga Allah da manzo ba dan su yi musu hukunci saba kama kamar yadda Qur'ani ya ce su a wajen su ba haka bane ba bal ila misli ma kanu alaihi fil jahiliya a'a sai dai su mai da abin zuwa ga yadda suke a lokacin jahiliya gabanin musulunci wa ila misli ma ya tahakamu ilaihi man la yu'minu bil anbiya'i kuma su a koma zuwa ga abin da wanda bai yi imani da annabawa ba yake koma zuwa gare shi shima a wajen saɓani kal barahima kamar irin waɗanda ake kiransu da barahima waɗanda suke musun annabta annabawa wal falasifa da kuma waɗanda suke dogaro da molanka su ne malaman falsafa wa humul mushrikuna su ne mushrikai wal majusu da maguzawa wa ba'du sabi'ina da wani shashi na bauɗaɗɗu su ne sabi'awa wa in kana hadhar rad duk da cewa wannan mayarwar la yazidu al'amra illa shidda ba zai ƙara wa al'amarin komai ba sai tsananta domin ana mai da gardama ne zuwa ga inda za a kashe gardamar a kore ta a tabbatar da gaskiya a kore karya, to idan ba ga Allah da ma'aiki ka mai da gardamar ka ba to wannan gardamar sai dai ta karu amma ba dai ta kare ba to da ka ibnu taymiya ce su a wajen su a yayin gardama a cikin sha'anin addini musamman cikin abin da ya shafi sifofin ubangiji ba fa qur'ani za a koma ba ba fa sunna za a koma ba ba fa maganganun sahabbai za a koma ba zo za a koma ne zuwa ga tsantsagwaran hankali da kuma irin abin da ake yi a lokacin jahiliya na a koma zuwa ga wani ɗagutu wani abin bauta ko wani wanda suka ɗauke shi a matsayin Allah suka ba shi aiki da matsayi irin na Allah wala yartafi khilafu bihi wanda kuma an yi hakan saɓanin ba zai kauce ba iz li kulli fariqin tawaghitu domin kowane bangare daga cikin bangarorin suna da ɗagutansu yuriduna an mu? ilaihim wanda su suke so su mai da al'amari zuwa gare su wa qad umiru an yakfuru bihim alhalin an umarce su da su kafirce musu a wata nuskar wa qad umiru an yakfuru biha wa ma ashbaha hala ha'ula'il mutakallimin mutakallifina ibnu taymiya yace mamakin abin da yayi kama na halin waɗannan masu ci da ƙarfi bi qaulihi subhanahu da faɗin Allah mai girma da buwaya da yace alam tara ilal ladhina yas'umuna yanzu ba kwa duba izuwa ga waɗanda ko ba kai duba ba izuwa ga waɗanda suke riya annahum amanu cewa wai su sun yi imani bima unzila ilaika da abin da aka saukar gare ka shine qur'ani wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar ka na sauran littattafai ga sauran annabawa amma tare da haka na ayyata haka mu ila daguti suna so su mai da hukunci a yayin sabani zuwa ga dagutai wa qad umiru an yakfuru bihi kuma alhalin an umarce su da su kafirce wa dagutan wa yuridu shaytanu shaytan ne yake son an yudillahum ya batar da su dalalan ba'idan bata mai nisa wa idza qila lahum in an ce da su ta'alau ku taho ila ma anzalallahu zuwa ga abinda Allah ya saukar wa ila rasuli kuma ku taho zuwa ga manzon Allah abinda Allah ya saukar Qur'ani manzan Allah kuma idan yana raye a zo wajen sa bayan bayanan a koma wa sa ubangiji ya ce in an ce musu haka ra'aital munafiqina sai ka ga munafikai ya sudduna anka suduna suna nokewa gaburanka nokewa fa idza asabatkum musiba yaya za su yi to idan musiba ta same su bima qaddamat aidihim sakamakon abin da hannuwansu suka aikata thumma ja'uka sannan su zo maka ya na billahi suna rantsuwa da Allah in aradna ba mu nufin komai ba mu da muka yi hakan illa ihsanan sai kyautatawa wa tawfiqan da daidaitawa ma'ana kaga waɗannan masu irin wannan hali a yau na malaman falsafa da malaman ilmul kalami waɗanda suke ganin littafin Allah bai wadatar ba wajen a san Allah ko ba madogara ba ne wajen sanin Allah haka sunnar manzon Allah ba madogara ba ce wajen sanin Allah a hankali shine madogara to haka nan in an yi saɓani ba komawa wajen Allah da ma'aici shine zai warware saɓani ba a'a komawa zuwa ga hankulansu komawa zuwa ga wasu ɗab'utansu. to ibnu taymiya ya ce halin su a yau yayi kama da halin wa'ancan wanda suka yi zamani da annabi wanda Allah ya kira su da suna munafikai yace imanin su riyawa ne ba gaskiya ba ne ibnu taymiya ya ce fa inna haula domin wa'ancan izadu'u wa'annan iza ila ma anzalallahu in an kiraye su zuwa ga abin da Allah ya saukar min alkitabi na qur'ani wa ila rasuli zuwa ga manzon wa du'a ilayhi abinda ake nufi da kira zuwa ga annabi ba da wafati in bayan ya bar duniya huwa du'a ila sunnati shine kira zuwa ga sunnarsa a aradu an zalika sai su bijirewa haka wahum yaquluna sai kuma kaji suna cewa inna qasadana al-ihsanu ilman wa amala mu fa manufar mu shine mu kyautata a ilimi mu kyautata a aiki bi hadha dariqi allati salaknaha da wannan hanyar da muke bi wa tawfiq da kuma daidaitawa baina dala'ili tsakanin dalilai al na hankali wa naqaliya da kuma na nassi ibn taymiya ce thumma ammatu hadhihi shubahat sannan ka sani mafi yawan wa'annan shubuhohi allati yusammuna hada la'il wanda suke kiransu da suna dalilai inna ma taqalladu aktharaha Haƙiƙa sun dan farewa mafi su ne an dagutin min dawaqitil mushrikina daga wani ɗagutu daga cikin dagutan mushrikai wasabi'ina da sabi'awa aw ba'dhi warasatihim alladhina umiru an yakfuru bihim ko wasu daga cikin gadan su wanda suka gada na addinin gargajiya wanda an umarce su da suka furce musu mislu fulan wa fulan kamar wane da wane aw amman qala ka qaulihim li tashabuhi qulubihim ko kuma sun ciro abin ne daga wanda ya faɗa irin faɗar su saboda kamancece ne ya zukatan su li qulub a wata nuskar fi tashabuhi qulubihim to da ka Allah ya ce falawaran bika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taɓa imani ba hatta muka har sai sun hukunta ka ma'ana sun nama fi ma shajara bainahum cikin duk abin da yake gudana tsakanin su thumma la jiru fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma ya zama basu samu wani kunci ba cikin zukatansu dangane da duk abin da ka hukunta wa yusallimu tasliman kuma sai sun miƙa wuya matukar miƙawa sannan Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane da suna kan tafarki guda na imani da Allah da kaɗaita shi amma daga baya sai suka saba fa ba'atha Allahu annabiyina nabiyina mubashirin sai Allah ya aiko annaba masu albishir wa munzirina kuma masu gargadi sai ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba kuma ya saukar musu da littattafai bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas bi maktalafu fihi dan littattafan su hukunci tsakanin mutane cikin saɓani ashe abinda wannan yake nunawa littattafan Allah da manzannin Allah su suke raba gaddama in ana saɓani ba hankali ba kamar yadda wannan ayat ta nuna ayat da ta gabata ita ma kuma ta nuna وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه da باب sabani a ciki illa wa makhtalafa fihi kai babu wanda ya sabani game da haka illa allazina utuhu sai waɗanda aka ba su shi min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu bayan bayanai sun zo musu baghyan saboda zalunci bainahum da ke tsakanin su ko hasadar da ke tsakaninsu. fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min haqqi bi shi ko Allah sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abinda yake na daidai cikin abin da aka yi saɓani izinin sa haka wannan yana nuna mani cewa lallai komawa ga Allah shi yake warware saɓani kuma shi yake sa mutum ya ɗora akan daidai kuma ya ɗora akan gaskiya akan hujja to haka saboda lokaci yayi za mu tsaya akan wannan gaba in Allah maɗaukin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga inda ibnu taymiya ya ce walazimu hadhihi al-maqala alla yakuna al-kitabu hudan lin-nasi wala bayanan wala shifa'an lima fi suduri Allah ya samu dace Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. To a karatunmu kuma na littafin Jawahirul Ma'ani shi kuma ga waɗanda suke bibiyan mu sun san muna karatu a cikin fasali na farko wanda Shehu Harazumi ya kira shi da suna fasali na farko cikin sanin Shehu Tijjani da haihuwarsa da iyayensa biyu da dangantakarsa da kuma danginsa makusanta zuwa gare shi to duk kusan waɗannan abubuwa mun riga mun karanta su mun faɗi sunan iyayensa mun faɗi nasabarsa to yanzu za mu tashi a gabar danginsa makusanta a satin da ya gabata mun tsaya a inda ya ce wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azzama to sai ce wa amma ashiratuhul aqrabuna ilaihi amma kwa danginsa makusanta zuwa gare shi yana nufin dangin shehu tijjani sai ce fahum auladu sheki su ne ‘ya'yan dai shehu sayyidi muhammadin sayyidi muhammad ma'ana baban shehu Tijjani kenan to ‘ya'yan wannan mutumi ai su ne dangin shehu tijjani makusanta wahuma kuma su su biyu ‘ya'yansa ɗin Sune sayyid muhammadul mukanna ibn amr akwai sayyidi muhammad wanda ake wa alkunya da ibn amr kana hafizan lil qur'ani azizi shi ma mahadaccin qur'ani ne mai girma wa musharikan fi ulumi shari'a kuma yana taɓukawa wajen muka na shari'a mubaligan fi ulumil fara'idi yana kai makura wajen ilimin fara'id shine ilimin rabon gado wal hisabi da kuma hisabi lissafi kenan fama ta rahimahullahu bi aini madin shi kuma ya rasu a aini madi sai aka faɗi shekarar amma a nuskokin da nake da su duk babu shekarar wa uktuhu sai kuma yar uwarsa wa shaqiqatuhu kuma shaqiqiyarsa as-sayyidatu ruqayya ita ce sayyida ruqayya suka ce radiyallahu anha kanat akbara sinnan min sayyidina radiyallahu anhu ita wannan sayyida ruqayya ta girmi shehu tijjani yassa ce wa kanat ta'tihi amma duk da haka tana zuwa wajen shehu tijjani ila manzilihi gidansa wa yukrimuha yana girmama ta a wata nuskar fa yukrimuha sai ya girmama ta in ta zo wa yuwasiha ya yalwata mata wa ya yarda da ita ma'ana ya mata abin da sai ta ji ta gamsu hatta ya ba'atha ha li makaniha aini madin hatta ya ba'atha ha hayya rakata li makaniha a inda take aini madin a aini madi to fa matat rahmatullah alaiha ita ma ta rasu Allah ya ji kanta da rahama sai aka faɗi shekarar amma duk nuskokin da nake da su kamar yadda na faɗa na wannan littafi ba ambaci shekarar ba Wata rakat waladan sai dai ita kuma da ta mutu ta bar ɗa ɗaya ismuhu abdullahi sunan ɗan abdullahi hafizan lil qur'ani shi ma mahaddacin qur'ani ne wa musharikan fi ba'd al ulumi kuma yana tabukawa a wasu ilimin muka walahu ba'un yana da dantse fi ilmin hisabi a ilimin lissafi ma'ana ya kware a nan wa huwa min ashabi sayyidina kuma yana daga cikin almajiran shehu tijjani kuma gashi ɗan yayarsa wa akhadha anhu kuma ya koyi ilimi daga Shehu Tijjani wa huwa al'ana bi qaidil hayati kuma a yanzu yana raye inji Shehu Harazimi kamar yadda Shehu Tijjani ya gaya masa yanzu ma yaron yana raye bi aini madin yana kuma aini madi sai ce fa ha'ula'i wa'annan al-ma'rufuna sanannu ne indana a wajenmu min ashirati shaykhina suna daga cikin dangin mu. in ji shehu harazim yana nufin suna daga cikin dangin shehun su shehu tijjani ya ce wabil jumla dai a takaice fa kullu auladi sayyidi muhammad duk 'ya'yan sayyidi muhammad ma'ana mahaifin shehu tijjani din radiyallahu anhu nasha'u ala ahsani halin sun tashi bisa ga kyakkyawan hali wa akrami fiali kuma sun tashi akan kyakkyawan kyawawan ayyuka to kaga kamar yadda na faɗa nake kuma nanatawa wannan shaidar a fagen ilimi ba karɓaɓɓiya ba ce domin a ɗabi'a ta ɗan adam ba wanda zai ce ƴan uwansa tsinannu ne ko shegu ne ko suna da shegantakar kuwa shi yasa shaidar salahu ba karɓaɓɓiya ba ce amma alaihi karɓaɓɓiya ce don haka mu gane kwarai da kyau to sannan ya ce wa atyabi khaliqa kuma suna da kyawawan ta'adu wa amsali dariqa kuma suna kan miƙaƙƙen tafarki zahibi na ala muktada tarbiyatihi radiyallahu anhu wai suna tafiya ne akan gwadabe na tarbiyar babansu Allah ya ƙara masa yadda min al-khuruj al-awaidi na daga fita daga al'adu wal ma'alufati da ababen da aka saba wazzawa'idi da daɗe-daɗe abubuwan da shari'a bata zo da su ba wata kallufati da ci da ƙarfi wattawadu'i kuma suna kan tawalu'u fi anfusihim a kankin kansu ko a cikin zukatansu wa ilhimma himma kuma suna da ƙololuwar himma an abna'i ijinsihim in ka haɗa da tsare kunsu ko in ka haɗa da ire iren su 'yan garinsu kad akhadhu bi ashiya'a sun riki wasu abubuwa min sirati walidihim na halayyar mahaifinsu wa takhallaqu biha suka ɗabi'antu da su wa daraju suka bi ala sunnatiha akan gwadabanta wata haƙaƙu suka tantance biha da su ko suka iya su suka goge a kansu to sai kawo aya wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum kaga waɗanda suka yi imani ‘ya'yansu suka bi ta farki irin nasu na imani alhaqana bihim zurriyatuhum za mu riskar da su ga iyayensu wallahu ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yujazil ibada yana sa kawo bayi ala a a'malihim wa niyyatihim gwargwadon ayyukansu da niyoyinsu zadahumullahu min fadlihi Allah ya musu dadi daga falalarsa wa kana lahum bimannihi wa tulihi kuma Allah ya wa tulihi amma wa taulihi ne ya kamata amma sun yi abin nan sun yi eh, shakalinsa da damma da haka waza da wa wakana lahum kuma Allah ya kasance ta tare da su bi mannihi da baiwarsa wa qaulihi da kyautarsa to sannan sai ce wannan shine karshen fasali na farko al-faslu thani fasali na biyu fi nasha'atihi wasa wa bidayatihi da wasa wa mujahadatihi da ƙoƙarinsa yana nufin shi shehu tijjani sai ce wulida radiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin wa alfin an haife shi a shekara ta dubu da ɗari da hamsin alama Haddasa ne huwa bi nafsihi shehu harazim yace shi ya gaya min da kansa radiyallahu anhu bi aini madin a garin aini madin wa hiya baladuhu aini madin shine garin su shehu tijjani dan anan aka haife shi wa maqaru aslafihi kuma matabbatar magabatansa radiyallahu anhu wa anhum Allah yadda da shi ya yadda da su alama ta kaddama fil fasli al-awwal kamar yadda ya gabata bayanin hakan a fasali na farko sai ce wa huwa awsatul abna'i li ummihi wa abihi shehu tijjani shine fiyayyen ya'ya maza a wajen babansa da babarsa ma'ana duk ƴan uwansa wal akhidhu li kullin ma min al fakhari wat tanzihi wal akhidhu kuma shine mai riƙa li kullin ga kowanne daga cikin su ma abin da ke tattare da su min alfahari na alfahari wa tanzihi da tsarki ma'ana duk abin da suke yake suke da shi na wannan abun to shehu tijani ya fi su wa khatimatu majdihim kuma shine cikamakin daukakar su wa wasidatu iqdihim kuma shine matsakaicin zurin su allazi sharufa bihi dali'uhumus sa'idu wanda hudarsu mai arziki da shine ta daukaka wastamarra bihi madaduhumul madidu kuma madaduhum madadin nan nasu almadidu mai miƙuwa ko mai dawwama ko mai tsayi istamar ya shuɗe ne bihi da shi khatamallahu bihi min nizamihim silkan Allah ya cika daga tsarin su zuri da shi waje ala khitamahu miskan kuma Allah ya sanya ƙarshensa ya zamo mai ƙanshin turare mana an yi abin da ake kira da ka ce ba su yi a ilimin balaga kana cikin magana sai ka kawo aya ka sa ba tare da ka nuna alamar cewa aya ba ce shine abin da ilimin balaga ake kira da iktibasi da haka nan da ya ce waje ala khitamahum misk kaga ya iktibasi ne da faɗin Allah khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun sai ce na sha'a radiyallahu anhu shi shehu tijjani wai ya taso ne baina abawaihi tsakanin iyayensa salihina managarta almutaqaddimaini waɗanda suka gabata a ambato su biyun nash'atan saliha ya tashi tashi nagari yu'addibanihi suna masa eh, tarbiyya ko suna masa ladabi wa yurabbiyanihi kuma suna rainansa wa yulqinanihi kuma suna laƙana masa tarbiyata amsalihi ma tarbiya irin ta tsare irin ta makamantansu min basa iri na ma'abuta ilimi farubbiya da an reni shehu tijjani wai fi fafin cikin kamewa wasu yanatin da tsari watukan da tsoron Allah wa diyanatin da addini abiyan nafsi yana da kamewar zuciya aliyal himmati yana da maɗaukakiyar himma zakiyal akhlaqi wai yana da ƙwazo na ɗabi'u maharusan bil inayati an tsare shi da lura mahafufan bil ri'ayati an kewaye shi da kiwo ma'ana an kula da shi kwarai kulawa ba a sake shi sakaka ba duk wannan shehu tijjani shi yake faɗa an masa haka fakana radiyallahu anhu shehu harazim ya ce wai ya kasance Allah ya kara masa yadda la ya arifu man nasu fihi min al-awa'id bai ma san abin da mutane ke ciki ba na kai kawo ma'ana shi bai damu da harkar jama'a ba wala ma na nasha'u alaihi min zawa'idi kuma bai san abin da mutane suka tashi a kai ba na ƙare-ƙare ma'ana na abin da bai shafe ka ba ka shiga wa kana radiyallahu anhu min sibahu wai shi shehu tijjani ya kasance tun yarintarsa madiyal azami mai shuɗaɗɗiyar azama shadidal hazmi mai jajircewa ƙwarai Fima ma ya ta'atahu cikin duk abin da yake yi min umurihi kulliha na al'amuransa baki ɗaya. la yuridu wai shi shehu tijjani baya nufar amran wani al'amari illa bada'ahu baya niyyar wani al'amari face sai ya fara shi duk abin da ya sa gaba ma'ana baya ƙasa a gwiwa wala yabtadi'u shai'an kuma baya taɓa farar wani abu illa atammahu sai ya cika wa iza ta'allaqat himmatuhu bi shay'in min al-ashiya'i kuma idan himmarsa ta damfara da wani abu daga cikin abubuwa ka inan ma kana koma menene abin lam yahna lahu aishun baya taba jin dadin rai ko rayuwa walam yaqirra lahu qararun kuma tabbatuwa ba ta tabbata da shi hatta yasilahu sai ya kai ga abin da ya nufi wa yujawizuhu ma ya ketara shi man ya yawman harazmi ya ce na ji shi wata rana yana cewa min ɗabi'i ni yana daga ɗabi'ata anni idabta da atu shay'an ni in na fara abu la arji'u anhu bana denawa bana fasawa wa ma shara'atu fi amrin kuma ban taɓa shiga cikin wani al'amari ba kaddu da dai illa atmamtuhu sai na cika shi tajnahu himmatuhu ila ma'alil umuri himmarsa tana karkatuwa zuwa ga maɗaukakan al'amura wala yarda bisa fasifiha kuma baya yadda wai da ƙananan lamura fakana kama ƙila don haka shehu tijjani wai ya zama kamar yadda ake cewa izan sarafat nafsi an shay'i lam takun ilaihi dahri tuqbilu idan sarafat nafsi an idan zuciyata ta karkata daga wani abu lam takum bata kasance ba tuqbilu tana kuma dawo masa mana in na bar abu bana dawowa kansa ilaihi zuwa gare shi bi wajihi da fuska ta bana dawowa gare shi akhirar da har ƙarshen zamani shehu harazimi ya ce falahu radiyallahu anhu himmatun sabiqa ga haka shehu dani yana da himma margayya wa azamatun lahiqa kuma yana da azama mai riska ta'aba nafsuhu ay yafutahu madarakun min madariki zuciyarsa ta ki wani abin riska daga ababen riska ya tsere masa aw ya dilla lahu maslakun minal masaliki ko kuma maslakun wata mashiga min masaliki daga mashigai ay ya dilla lahu ya bace masa zu shaja'atin tabi'iyya yana da jarumta ta ɗabi'a mana wai Allah ya yi shi ba rago ba jarumi ne wa najdatin qawiyya sannan kuma yana da jajircewa kwarai da gaske wa min khuluqihi wa yana daga ɗabi'unsa allazi rubbiya alaihi wanda aka ɗabi aka raine shi akai as-sakha'ul azimu kyauta mai girma wal infaqul jasimu da baiwa mai yawa ko da kyautayi mai yawa wal qiyamu bi huquqi aqaribihi wa zawihi kuma yana tsayuwa da haƙoƙin makusantansa da kuma ma'abotansa wal muwasa li ma'arifihi kuma yana yalwata wa masanansa wa mawalihi da majibuntansa wal ihsanu lil masakini kuma yana da kyautayi ga miskinai wata li ahli dini kuma yana soyuwa ga ma'abuta addini ma'ana wai ma'abuta addini suna son sa wasara lahul afafu wa uluwul himmati khuluqan kamewa da ɗaukakar himma sun zame masa ta'adu wa makarimul akhlaqi aka ta'adun girma sun zame masa ɗaba'an ɗabi'u wata haƙuƙan kuma sun zame masa tabbas dahir la yaqiru dirhamu ladaihi qararan sisi baya tabbatuwa a gare shi tabbas ko matabbata ma'ana kamar ka ce kuɗi ba sa zama a hannunsa la yamkufu indahu ala dawami istimraran kuma la kufu kuɗi baya zama indahu a wajensa ala dawami titir istimraran a jere ma'ana dai mai yawan kyauta ne kama ƙila kamar yadda aka ce la ya alafu dirhamul madrubu surratahu wani ne ake yabansa aka ce wai addurhamul madrubu sisin nan abin kerawa ko kwaban nan abin ƙerawa ko kuɗin nan abin bugawa la ya alafu suratahu bai saba da burgaminsa ba ko bai saba da lalitarsa ba ma'ana kamar ka ce kuɗi ba sa zama aljihunsa aljihunsa bai saba da ajiyar kuɗi ba saboda me saboda yawan kyauta lakin ya murru alaiha wa hawa mundaliku sai dai da ya shiga sai ya kuce. kuɗi da sun shiga aljihunsa suke fita ma'ana da ya samu yake bayarwa razumi ce wasu ya kalamu ala sakha'ihi da sannu zance zai zo akan wai eh, kyaututtukan shehu tijjani wa bayanin halihi da bayanin halinsa ima halihi a wajen da ya dace insha Allahu idan Allah ya so sai yace ce wa sifatu zatihil karimati sifar zatin sannan mai girma wa suratu shaklihil fakhimati da kuma kamannin nan na halittarsa abar babawa ya tamayyar bi wujudihi al'iyani yana al'iyani mai ganin ido ya tamayyazu bi wujudihi yana bambanta da samuwarsa kama ya tamayyazu bi wasfihil irfani kama yadda al'irfani wanda ya sani ya tamayyazu shi kuma yana bambanta bi wasfihi da sifofinsa annahu hafizahu Allahu ta'ala cewa shi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kariya ma'ana wanda ya gan shi to ya bambanta da wanda bai gan shi ba wanda ya san shi kuma ya bambanta da wanda bai san shi ba wakala'ahu abyadu wakala'ahu kuma Allah ya kula da shi abyadun shi fari ne musharrabun bihumratin ratin farinsa abin sarkawa ne da ja mu'tadilul qamati mai madaidaicin diri munawwaru shaibaki mai hasken furfura Zo sautin jahawariyun zu sautin jahawariyin kuma shi mai murya ne fasasshiya Mana yana da babban murya wa samtin bahiyin kuma yana da kama mai banƙaye wa kadarin aliyin kuma yana da matsayi maɗaukaki ulul mantiki mai daɗin murya fasihul lisani mai azancin baki yu'abbiru an muradihi fi gayatil bayani kuma wai yana bayani bisa ga manufarsa makurar bayani ma'ana in zai yi maka magana to yana yi dalla dalla filla filla haka suka ce to saboda lokaci shi ma nan zamu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abin da kawai zan cike da shi a nan shine waɗannan maganganu da Shehu Harazumi ya ce Shehu Tijjani ne ya gaya masa kamar yadda tun a farko mun sha faɗa mun nanata za mu so in akwai wani batijja ne da zai kawo wani littafi daga cikin littattafan masu tarjama ba 'yan ɗariƙar tijjaniya ba waɗanda za su tabbatar da waɗannan maganganun domin a ƙa'ida shi ne shaida ta mabiyi ga malaminsa ba ta zamo in dai ta yabo ce to ba ta zama wa karɓaɓɓiya ballanta na shaida shi malamin a karan kansa shi yasa laraba suka ce wa malihatun shahidat biha darratuha wal haqqu ma shahidat bihi al gaskiya da yabo wanda makiya suka tabbatar to wannan shine gaskiya kuma shine abin karba Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah duba mana Ismaila kamar ɗauke ku. Na'am jama'a uh, muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Yanzu na ga lokacin kira ya yi ga waɗanda suke neman karin bayani ko kuwa waɗanda ke neman fashin baki amma muna wato nasiha ga masu ne shigo domin su kalubalace malam sai hakuri su shigo da littafi don Allah kar mu zo mu ja lokaci yanzu mun yi kokari muna kokarin daina bata lokaci mai sau ga waɗanda ke shigowa ba littafi suna da wato ba su da littafi suna jan lokaci sosai shi yasa muna kokari takaitawa sa kai da ka shigo ba littafi za mu saukar da kai ka nemo littafi ka shigo ka shigo shi a baka dama yi karatu Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi ya mana sa jama'a za mu sanya an bude phone lines nan cikin yi so Allah mun bude phone lines nan duk wanda ke da na ce zai shigo isa ku yi hakurin bude phone lines na yanzu phone lines a bude yake Ina muna da kwallon farko, insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Ok. Uh, assalamu alaikum. Hujjanka. Yawwa, hujjanka, hujjanka. Sunanka? Hujjan, hujjanka ta kwace ka. Yawwa, babu kame-kame nan. Ya kusa. Ba na, ba na Malam Anes. Abdur, Abdurrashid ne daga Burkina Faso. To Malam Abdurrashid dole na sauraron ka. Malam barka da warhaka. Yawwa barka. Barka ka dai Malam Abdurrashid. Eh, yau Allah dai ya haɗa ni da malam. Kullum ina sauraron program amma ban Allah bai bani ikon in samu malam yau dai alhamdulillah na ji murya malam malam na ji daɗi sosai. Ya aka shi da hidima. Alhamdulillah mun gode Allah. Allah iya Allah ya rufa muna asiri Allah ya mu dace amin amin amin ya malam nace to a littattafan tarihi da muke bibiyan muke gani dai ba mu taɓa ganin wani littattafan tarihin da almajirin wani yake yaba malamin shi ko kuma malamin shi yake yaba kan shi wai a rubuta musamman ma dai shi malamin ya yaba kansa da kansa wannan ba babu shi a ilimi malami ya rinka yaban kansa da kansa wannan ya shiga babin alfahari babin taskiyatun nafsi wanda mun sha faɗa dama a wannan kuma wannan ba abin karɓa ba ne a babin ilimi shaidar da kai wa kanka ba abin karɓa ba ce balma abin zargi ne mutum ya fito yana wasa kansa yana yaban kansa shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai faɗi wani abu na falalarsa tare da shi hakan ne yana da falalar amma sai ya ce la fakhara misali da ya ce ana sayyidu waladi adam sai ya ce wala fakhara ba dan alfahari ba amma kaga hmm. tunda ya fara shi wannan yaban nasa na magoruwa sakan kanka da kanka ba ma maganar wala fakaran, ni ne kaza ni ne kaza ya ce a ƴaƴan babansa ya fi kowa kaga wannan ƴan uwansa ma kenan haka ne malam malam ko a zahiri ne ma da ya ce da ce ya ce da abokannansa ko wani ya ce uba na kaza ne uba na kaza ne dole ma ba a maso sauraron shi ma balle ma wai a shi wani tarihi an rubuta shi a rubuce eh wannan a ka'ida ta ilimi haka yake gaskiya ba a karba kuma ban san waɗanda suka yi wannan ba a duk duniya in ba yan tijjaniya ba in ba shi shehu tijjani ba a cikin jawahirul ma'ani ya zauna yana ta wasa kansa yana yi wa kansa fasali ana rubutawa za ka ga duk malamai ko dai sai sun mutu a yi musu ko kuma wani ɗalibin su ya je ya yi ba su ma sani ba amma ba su su zauna da zaune suna yi ba muna godiya da Allah ya saka da alkhairi bari mu doki kola malam na gode Allah ya saka da alkhairi yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wa sunanka daga na ke kira sunana Sulaiman Abdullahi ina kiran malam daga Kano malam Sulaiman muna jinka cikin daya Ah, ina wa malam fatan alkhairi ah, kuma muna alfahari da malam ina bibiyan karatuttukan malam su ah, eh, dukkanin majalisansa dai da yake yi su iya sunna da sauransu kuma akwai wani abu ɗaya da yake burge ni da malam wallahi malam rashin biyewa mutane akan mai da martani malam da yake jan ajinsa because duk yawancin wa'annan masu fitowa suna yin yan ƙananan maganganun nan wallahi ba su hannun malam ba ne ko kusa a ilmance wallahi ba su taka sahun da malam ya taka ba ina jin daɗin abin da malam yake kuma ina ƙaunar malam don Allah Allah ya ƙara malam basira Allah ya ji kan iyaye salamu alaikum wa rahmatullah malam Muhammad wa alaikum salamu wa rahmatullah kai ma Allah da ka so mu dan shi ya soka اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan an yabe su to wannan addu'a suke Allahumma la tu'afizni bima yaqulun Allah karka kama ni da abin da mutane suke faɗa wa ghafir li ma la ya'lamuna ka gafarta min abin da basu sani ba na laifuffuka na da kurakurai na waj'alni khairan mimma yazunnun kuma Allah madaukakin sarki ka sa in fi abin da suke zato ta fuskar alkhairi manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda dan uwansa ya yabe shi to ya karanta wannan to Allah ya sa mana haka Allah ya tabbatar mana da haka nagode na muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am ah, na'am kwala sunan ka daga nake kira aka eh, da ran ka tabbata jiwara Yau muna jin ka sunan ka Suna Abdullahi. Wala Abdullahi muna jin ka. na shigo ya yin malam fata alkhairi kuma Allah ke ba da tsaron gwiwa da kasance na sa zama malami shi a ba su da wani magabaci ne magabace su wanda ya sa littafin yan a suna sa shi bango zuwa bango to muna fata muna mishi malam fata alkhairi ya Allah shi ba shi tsaron gwiwa Allah shi ba shi lafiya eh, insha Allah Insha Allah muna godiya. Sannan duk wannan abin ƴan uwa ku fahimta duk wannan abin da muke faɗa ko Shehu Tijjani yake faɗa muke faɗa kamar yadda ya faɗa na yaban kansa. Ba wannan shine karatun ba karatun a gaba ne za a gashin abin da ya faɗa ɗin haka ne ko ba haka ba ne. An ce ya haddace Ƙur'ani to za mu gani ya haddace ko bai haddace ba a cikin abin da zai biyo baya na karatu. An ce yana da kaza yana da kaza yana da kaza. to duk a cikin karatu a gaba shine zai hukunta amma ka zo ka ce ina da kaza ina da kaza wannan ba shi yake tabbatar kana da shi ko baka da shi ba yau da gobe sauran mu'amalolinka da kuma zantuttukanka su za su tabbatar da wannan abin da ka faɗa kana da shi ko baka da shi ya an ce shi mai gaskiya ne ko ya ce shi mai gaskiya ne to za mu ji da gasken mai gaskiyan ne shi mai amana ne za mu ji da gasken mai amanan ne a gaba ma za a zo inda za a ce mai tauhidi ne to za mu ji shin wani irin tauhidi yana da tauhidin irin tauhidin musulunci ko wani irin tauhidi yake nufi to duk za mu zo mu ji insha Allahu na'am muna da kwala kan layin assalamu alaikum alaikum assalam sunan ka daga malam muhammad barka da yawa barka da wa an wani lafiya alhamdulillah Ya al'amura ina gare mu oh. Na malam na Amin amin amin. Amin. Assalamu alaikum. Na muna jin To Mu je na gaba. Assalamu alaikum. Alaikun salam, Gula Muhammad. Na'am, sunanka daga na ke kira. Sunana Abubakar Abdullahi ina kiran daga nan Kaduna, Najeriya. Kamal Abubakar muna jinka. Kamala Muhammad, da farko ina muku fatan alkhairi ina muku addu'ar Allah ya saka muku da alkhairi da kai da malam da duk sauran wanda suke sauraron wannan program Ubangiji Allah ya mana sakayya da gidan aljanna. Amin, amin, amin, amin, amin. Amin. Insha Allah. Ah, Allah ya gabata wa barka da barka da barka da jihadi malam. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya kara wa rayuwa albarka. Allah ya sa ikilasi jiki. Allah ya sa dan Allah ake. Allah ya taimaka malam. Amin. Amin. khairan. Alhamdulillah. Allah ya malam nace to wayannan mutane ba sa karanta muku tassar ne. Ina ganin kamar ai su ma sun yarda da shi sukan yi kaman ai a cikin muka tasar malam ai da bai da ubansa ballantana mutum ya shiji kansa da kansa ko malam ai a qur'ani ma ba haka yake ba ma sai muka je muku tasar ba duk littattafan musulunci ma haka ne Allah ne ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa fala tuzakku anfusakum aya cikin suratul najmi haka nan Allah ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila wannan ɗabi'a ce da gaske ta munafukai ne Allah ya ce wa da qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun hmm. haka yaban kai ma bahaushe ya ce jahilci wannan gaskiya ne malam to ba ma wai akan yaban kai akan wasu ba ƴan uwansa da suka fito ciki ɗaya ya ce dishi ya fi su dishi ne mafi girma a ƴaƴan babansa shine kaza shine kaza gaskiya ne na ji abin ma daga gida ya faro mm, to Allah ya sa mu dace kaga dan ya zo ya ce ya ce in ya ce duk waliyan duniya ya fi su to kaga wannan ai babu mamaki gaskiya ne mala gaskiya ne malam mun ka ce kafuwa ne ɗabi'a shedan ne ya fara wanda ya ce ana khairun minhu ni min narin wa khalaqtahu min da haka dai wannan a ƙa'ida a mahanga ta addinin musulunci ba daidai ba ne ba hmm. domin babu tawaru'u a cikin wannan kalaman duk da muke karantawa hadisi kuma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah auha ilayya an tawadau hatta la yabghi ahadun ala ahad wala yabkhara ahadun ala ahad Allah ya yi mun wahayi cewa in ce da ku ku yi tawaru'u kada wani ya zalunci wani kada wani ya wani alfahari to amma an sha jin irin wannan kalaman daga bakin sufaye kamar yadda shi Shehu Tijjanin ya ce wai raqabati ala kulli waliyin kamar yadda ya ce wai Abdulkadir Jilani ne shi ma ya taba faɗa wai shi ma ya ce warqabatuhu ala kulli qadamuhu eh, kai ala raqabati kulli waliyin wai ya sa kafa ya taka wuyan kowane wali wai Abdul Abdulkadir Jilani da ya faɗi wannan ai yana nufin waliyan zamanin sa da haka shi kuma Shehu Tijjani da ya zo sai ya ce qadami ala raqabati kulli waliyin lillahi ila yawmil qiyamati shi kuma wai sai ya ce tun daga zamanin baya har a tashi alkiyama ya taka wuyan kowane waliyi to kaga wannan kalaman dama an saba jin su daga bakin su Ah, gaskiya ne wannan gaskiya ne malam dangano ne na alfahari wanda sun saba wa hadisin annabi da yace hatta la yakhara ahadun ala ahad Allah ya mun wahayi ku tawaru'u har wani kayyewa wani alfahari wannan kuma alfahari ne gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi malam na'am muna godiya da wa Allah ya saka da alkhairi Allah ya mana bari mu doki wani kwala kuma insha Allah to Malam Ahmad. Na'am. Eh, na ce gaskiya ni ma kaina da kan ni ma ina tausaya maka Allah dai ya sa a samu wanda zai iya rike maka abin nan. Wannan wannan kujera nan taka kujera taka ce akwai zafi ba kowa zai iya zamanta ba. <laughs> Eh, wallahi dan Allah kujerar taka akwai zafi inda ba ɗana zai iya da sai ka gayyato shi da zai mm. adalci. Waye? ɗana na shekarar ɗana mana wanda ya ɗaga min kafa ya ce <laughs> eh ko Allah kaka kai mu wani sura daban kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ka lafiya Allah ya kai malam gidan shi lafiya malawa da Allah amin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Alhaji Inusa daga Kano Allah ya kiyaye Alhaji Yunusa muna jin ka sai Allah ya kiyaye ka Muhammad Allah ya gafarta malam barka da zuwa ina maka gaisuwa malam Allah taimake ka Allah ga Allah ga ta malam ba gai ina gaisuwa ba wata tambaya gaisuwa ne da malam kuma da zan ma ina karar malam zan kawo karar Muhammad wajen ka to me faru Muhammad Muhammad Muhammad in yan uwanmu sun zo za su yi karatu sai ya dinga musu wasa da network kai kuma in ka zo sai ya baka yi network mu ta jin ku kuma muna karuwa ɗan uwan mu ko ba zai bari network nasu ba ran ran ma na yi complain a shi ya san magana shi ya san magana na kara na kawo malam Muhammad ya dinga yi saboda Allah ya dinga yi saboda Allah Allah taimake ka malam mu dai dalibai ne masu neman ilimi Allah ya shirye mu baki ɗaya taimake malam Muhammad na'am malam Muhammad gidan eh In ba ka da hujja, ka daina ka mana mutane in ba su da hujja da Allah da annabi. Gidan hujja ne. Yawwa, mu masu talibe ne, na gode Allah saka muka da alayyar Allah taimake ka Muhammad. Allah ba ka abin da kake so, Allah ba ka abin da kake so, Allah taimake ka, na gode. in ka gane shi, ka mai da sai safe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Muhammadu. Na'am. mu da dare, an wuni lafiya. Alhamdulillah, barka da wa sunanka daga nake kiran. Sunana Kabiru Abbas Adamu daga nan unguwar Gayawa, unguwar local government Kano State, Nigeria. Iko Allah, to muna jin ka. ka, hujja ka Malam Muhammad. Eh, babu kame kame hujja ni zalla, Allah ya saka. To Allah ya jagora, Allah ya taimaka. Ah, ina gaida malamin mu a shek malam lawan abubakar turayen ina mai barka da dare barka da kokari na malam na jinka malam barka da dare an wuni lafiya lafiya lau barka ka dai malam ni mai sauraron karatun nan ne kuma mai bibiyar wannan shafin ne amma ban taɓa ba sai yau alhamdulillah na farko dai muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da Allah ya kaddara mana kai a wannan gari namu mai albarka a kuma wannan jihar tamu mai albarka jihar Kano kuma ina mai addu'a ga malamanka su Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa Allah ya karɓi shahadarsa da Malam Lawan Albani Zaria Allah ya yafe musu da kuma babanmu kakanmu Malam ah, Dr. Ahmad Muhammad Bamba Allah ya saka musu da alkhairi da ɗawainiya da suka ta yi da jama'a da kuma hidima ta addinin musulunci Allah ya sanya lada Allah ya sanya musu su a su hassana na malam Muhammad kana ji na na'am duniya na jin ka malam saura maka minti yawa masha eh malam a cikin karatuttukan ka da muke bibiya akwai akwai wani labari da ka ba amma ba kama suna ba ni ma ba zan kama suna ba wannan shehin da a lokacin arfa suka haɗu da wani balarabe yake ce masa aida za ka yi zikiri da hannunka da ya fi falala kamar yadda mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matarsa ko mm. a sai da hafsa ce daga cikin matan nan nasa dai Wariya ce. Shi wannan shehi mun taɓa haɗuwa da muridinsa. Akaramakala ana jina? Ina jinka. Yawwa mun taɓa haɗuwa da muridinsa muka zo muka zauna da muna hira sai yake cewa ina da wata bukata a wajen Allah in na kalli idan wannan shehu na ta wasili da shi Allah zai biya mun bukata domin ya ga manzon Allah da idansa kuru-kuru. Kuma shehun yana raye? Akaramaka ana jina? Yanzu muke jinka. Ana jinka, na ce kuma shehin da ya ga annabin kuma yana raye har yanzu? ko ya mutu har yanzu yana raye ai kai ma ka taɓa buga misali da shi a karatuttukanka a lokacin aikin hajji yana jan carbi wani balarabe ya ce ai da za ka yi da hannunka ya kawo mai ɗaya daga cikin matarsa yake ce mata kina kirgawa da hannun algaba ta mala ana jina mun samu matsalar network wurin malam malam Muhammad. na'am hello malam mama ana jina na muna jin ka sosai sai mun samu ah, wato matsalar Akwai kallah shi har yanzu wannan shehu iko Allah mun samu matsalar network wurin malam sai ya to yawa mun samu matsalar network Allah ya gyara malam din ne network din ko dauki eh za mu dawo da shi insha Allah to Wani ba Allah ya shigo ya yi maganar network to gashi networkin ya suma. Allah ya saka da alkhairi Allah ya mana baki daya. Amin, amin Malam mama amin Malam mama hmm. Za mu dawo da malaku ya hakuri. Ba da ma. Hmm. Ikon Allah. yan uwa ku sai muna kokarin dawo da malam bari mu sa amma ya tasa Na'am ga Malam ya dawo insha Allah. wa ga ta don Allah. asalamu alaikum. Wa alaikum salam. yawa malam shi wannan shayin yana raye har yanzu kuma ya ga annabi da idansa kurukuru kwarai da gaske muridinsa ne ni da shi yake gaya mun haka kuma muridin nasa na kusa da kusa kuma a wannan karatuttukan da ake a cikin shi wannan falalata ce tijjani inda ake faɗa ai akwai sunan da ya sa wa kansa gausu samadani to wannan abubuwan na bukatu a zuwa ta ɗaura wa muridai malam ni haka ya faru a kaina ni na gani ba ɗaya ba ba biyu ba sai da Allah ya taimake ni tukunna samun ni na ya kice kaina Malam Mama ana tare da ni? Na'am ana jin ka. Yawwa, to saboda haka irin wayannan abubuwan da zaka ga sun zo su suna ta bibiyan muridansu, su ai ta musu hidima ai ta musu hidima. To wallahi malam wannan ba wai inda kace a wannan karatu kuka yake tarayya da su zai ga haka kuma zai san cewa hakan abin yake. To, muna godiya da kaga a karatun satin da ya wuce mun faɗi maganar Hafiz Ibn Hajar inda ya ce ba zai yiwu ba da shi da su imamin nawawi da wasunsu ba zai yiwu ba a ce mutum ya ga annabi kiri da zo a rayuwarsa ba zai yiwu ba a yanzu ya ce saboda in an ce haka to sahabbantaka ba ta ƙare ba domin sharaɗin sahabi shine wanda ya ga annabi ya imani da shi kuma ya mutu akan haka to kaga kenan zai zama har yanzu sahabbai suna nan duk wanda ya imani da annabi kuma ya gan shi kirni da muzu ba wai a mafarki ba to shi ma sahabi ne gaskiya ne to kaga kenan wannan yin shi ma yanzu sahabi ne kenan a magana ta ilimi ba magana ta monan gari ba Allah godiya da Allah ya sa muka gane gaskiya ko muke gunta sau da kafa Allah kuma ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya kashe mu akan sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna gode da Allah bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum kwallon. Assalamu alaikum warahmatullahi Yawwa sunanka daga na ke kira. Abdurrashid ne ya dawo. Ina ka tambaya ga malam. To muna jin ka. Malam na ce lokacin Shehu Tijani bayan su sahaban su sahaban shi kan da suke faɗi su a tali hatta ga zuti akwai wasu musulmai da suka mai mubaya'a ne ko dai ba wanda suka mai mubaya'a bancan su sahaban nasu. in kuma e ba a musu a ba to cewa kaman littafin da aka rubuta shi jawari ma'anin alo ana jin ka ana jin ka shi jawarin ma'anin da aka rubuta cewa wani abun ga e muridi ya zamana gaban shekunsa kaman gawa ne a gaban mai mishi wanka to su wa'ancan musulman da ba su mishi a nan ba wani irin kallo shi shehu yake musu a matsayin musulmai ne ko dai a matsayin kuma kafirai ce. Tambaya na kenan ba. e eh, wannan su ne abin da za a tambaye su su ba da amsa. <laughs> Wanda bai yadda da wanda bi shiga ƙashe otu jani ba. ƙila ma ya mata inkari me hukuncinsa a wajensu. Na'am. Muna godiya da ma. Wanda ko shakka babu a wajaje da yawa suna kafarta wanda duk bai imani da abin da Shehu Tijjani ya zo da shi ba. Irin yadda wanda bai yarda da abin da Annabi Muhammad ya zo da shi ba kafiri ne to haka su ma a wajen su wanda bai yarda da abin da Shehu Tijjani ya zo da shi ba kafiri ne. Har suna ce da shi munkiri. Na'am, mu dogi wani kola kuma da wa Allah ya saka da alkhairi. <laughs> Malam Muhammad. Na'am. Assalamu alaikum. Allah ya tashe mu. Amin, amin, amin, amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Muhammad. Na'am, sunan ka daga na ke kiran mu. Sunana Muhammad Adam daga nan garin Azare. To Malam Muhammad Adam muna jin Kaduna na sauraron ka. Eh, da farko da yana mika sakon godiya ga malam Sheikh Malam Bakar Trayon ubangiji Allah ya taimake shi Allah ƙara ƙarfin gwiwa akan wannan ilmantar da al'umma da yake da wayar da kanmu kuma muna godiya kuma muna ƙara masa addu'a ubangiji Allah ya taimake shi akan haka Allah ya ƙara ikhlasi to abin da zan faɗa kina insha Allah Allah ya ba mu mana gaskiya ba mu ikon binta assalamu alaikum godiya amin jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Muhammad barka da dare barka da wa sunanka daga nake kiran Ah, suna na Mustapha wanda aka fi sani da MH. To MH wani bangare? Eh bangaren sunna. To muna jin ka duniya na sauraron ka. Na malam barka malam Allah barka da dare da fatan ubangiji Allah. Barka dai barka ka dai. Na'am malam wato dukkanin abubuwan da manyan malaman ɗariƙa suke gaya wa mabiyansu na musu ko kuma yadda suke kamba kansu. malam ba wani abu bane yake jawo haka illa tsabagen son kishiyantar manzon Allah haka ne ko shakka ba kuma malam a aqidar mu ta ahlus sunna wal jama'a yanda ba a yi wa Allah kishiya gurin bauta haka ba a yi wa manzon mm-hmm. Allah kishiya gurin da biyayya zai zama na malam akwai ciwo akwai takaici akwai haushi kaga cewar wani yana ɗaukan matsayi irin na manzon Allah yana bawa kansa Mm. kuma sannan wai ka fito ka karyata wannan matsayin ka tabbatar wa da manzon Allah matsayin sa sai zama wai kai kuma za a jifa cewa baka kasa manzon Allah mm. wannan zalunci ne mai girman gaske so dukkanin mutumin da yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin manzon Allah a jikinsa yake jin sa a mm. ruhinsa yake jin cewa zai iya ba da rayuwarsa ga manzon Allah yakan fita daga hayyacinsa idan ya ji ana wato ɗaukan matsayin manzan Allah ana ba wani manzan Allah. Hmm. Kuma haka muke ji a zukatanmu. Hmm. Shi sa ahlus sunna ba za mu taɓa yin kasa a gwiwa ba, ba za mu taɓa denawa ba, ba za mu taɓa wato ɗaga kafa a kan cewar babu wanda ya isa hau matsayin manzan Allah ba. Yanda hmm. za mu fito mu yaƙi da shirka da bid'a, haka za mu fito mu yaƙi da mutanen da suke ɗaukan matsayi irin na manzan Allah suke ba wa kansu. Malam wannan ɓangaren kenan. Sannan abu na biyu malaman da suke yaudarar mutane da cewa ana kallon mu ana ganin manzon Allah a zahiri a fili hmm. suna kafa hujja da cewar manzon Allah ya ce dukkanin wanda ya gani a mafarki to da sannu zai gani a farki malam hmm. idan har irin fassarar da suke bawa hadisin ita ce fassarar to maganan manzon Allah dai wajibi ne tabbas ne sai ta tabbata nawa ne daga cikin ahalin sunna da yan bid'a wanda suka yi mafarki da manzon Allah kuma ya zama su ganshi a zahiri ba Mm-hmm. Idan ku har haka manzon Allah yake nufi to wallahi sai an ganshi a zahiri. Mm. da ni sai an ganshi a zahiri. Mm. Saboda haka idan ku ba za a ganshi a zahiri ba to ba haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake nufi ba. Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwarka albarka malam. Allah ya mu da ire-iren Allah ya kara muku jan gora ubangiji Allah ya kare ku dukkanin wani abinci ubangiji Allah ya tsare mana ku malaman mu muna alfahari da ku muna alfahari da ku matuƙa da gaske eh, Kano kowa ya san gari ne da ya yi ƙaurin suna a gurin bidi'a sannan yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya taso dakarunsa burawan malamai gurin kare lafiyayyar aƙida wurin da kare tauhidi da kuma mm. tsantsan soyayya mazan. Allah sallallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi amin amin amin Amin muna mm. godiya da wannan. Wannan dan uwa Allah ya saka masa da alkhairi Malam Muhammad. Wannan hadisi da ya kawo man ra'ani fil manami fasayarani ya kaza. Malamai sun ce abinda hadisin yake nufi ɗayan uku ne banda na hudu ko ɗayan uku ne biyu ne banda na uku. Na farko su malaman sun ce annabi yana magana ne da sahabban da suka rayu da shi. Idan suka yi mafarki da shi kuma sukan farka su zo su gan shi. duk wanda ya mafarki da ni to zai ganni ma'ana in ya tashi zai zo inda nake kuma ya ganni wannan ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi wata fasara kuma suka ce a ana nufin zai gan shi a ranar lahira amma ba ana nufin duk wanda ya mafarki da annabi ko bayan annabin ya bar duniya kuma zai gan shi kuma a farke ba saboda dalilan da na kawo wanda malamai suka faɗa dalili na farko in an ce haka ne to sahabbai ba su ƙare ba sahabbantaka ba ta ƙare ba domin sharaɗin sahabi shine kai imani da annabi kuma ka gan shi to duk wanda ya gan shi kuma ya bayan ya yi imani da shi to ai ya zama sahabi sannan mutum ya mutu akan haka to sannan malamai sun faɗi wannan magana da shi ɗan uwa ya faɗe ta ta ƙarshe ga duk malaman musulunci sun yadda da wannan hadisin kuma da yawan malaman musulunci sun ga annabi a mafarki amma ba wanda ya zo yi da'awar ganinsa a farke sai su 'yan ɗariƙa da yau ake jin irin wannan maganganun daga bakinsu kaga kenan wannan fassara ce tasu ta kansu da suka fito da ita daga aljihunansu ba wai fassara ce wacce malamai suka faɗe ta ko ilimi ya tabbatar da ita ba fassara ce kawai ta son zuciya don cimma wata manufa Allah ya kiyaye mu Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am kola sunanka daga ake kira Sunana Alhassan na kiran daga Togo. To mala Alhassan, wani bangare? Bangaren Ali na waljama. jama'a. Duk Allah ka kashe na'uranka daga wurin yana maimaitawa. Don Allah ka kashe na'uranka. Eh na kashe na kashe. Salamu alaikum. alaikum salam muna jin ka yanzu hmm. to ina muku fata alheri malam muhammad muna godiya Allah ya saka da alkhairi ina malam na spa hmm. Hello? na malam na jin ka. Hello. So, tambaya na ne amma tambaya na yana of eh, wannan ina jin da ta kai wannan maudu'in in akwai dama shi tambaya kai a'a ke dai ka bar mu yi magana kan karatun da ake yin kai hakuri kai hakuri kai hakuri kenan ba dama in tafiya saboda ko akwai wani malamin da nake so na jiyo tarihi shi nake son tambaya kai a kai hakuri ba mu fita kan maudu'i kai hakuri To ba da to ba da Yawwa, in dai wani abu ne dangane da sallah, ibada za baka dama. Na godiya Allah ya saka da alkhairi. To na gode, a tashi lafiya. Yawwa. To mu je na gaba insha Allah. To muna samun matsalar network. bari mu ji kolon assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa na kola sunan ka daga kira na idris ilyasu idris Malam Muhammad ina maka fatan alkhairi da addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya saka maka da alkhairi bisa ga wannan jajircewa. Ina wa babban malaminmu fatan alkhairi tare da sallama na addinin musulunci da kuma addu'ar karuwar lafiya da imani da albarka Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya tabbatar da daga malam da mu akan bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da na zo na magana akan abubuwa guda biyu ne to amma a gurguje na ji akwai buƙatuwar ɗan ƙara wani abu musamman akan abin da shi ɗan uwa malam MH ya zo ya bayani malam ya kara mana bayani Allah ya saka malam da alkhairi wato shi wannan hadisi da suke ambatawa na cewa man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqza wanda na san malam ya riga ya mana bayanin wato hatta ihtimalat na shi wannan hadisin kamar yadda shi alhafiz ya kawo a cikin fathul bari nashi to amma abin da ya kamata mutane su gane shine idan har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da imkaniyar bayyanuwa ga wani wanda ya gan shi a mafarki to shin hawadis da suka faru zamanin wato farkon musulunci wanda wannan ababen suna daga cikin dalilan da ya sa yanzu aka samu wato aƙidu daban-daban akan wannan mas'alar shin shi ya fi cancanta manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya bayyana a lokacin ya kawo haɗin kan al'umma ko ko a'a idan wani ya gan a mafarki ne sai ya zo ya bayyana masa misali an samu ɗan saɓani tsakanin Nana Fatima Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata yarda da kuma babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abubakar bin Siddiq wanda a cikin wannan saɓanin wasu yanzu wanda suke a kansu zuwa ga musulunci suka ɗauka a cikin aƙidar su ce su rika tsinuwa zuwa ga shi sayyidina abubakar da ma iyalan gidansa gaba ɗaya to shin idan har manzo Allah sallallahu yana bayyana me yasa bai bayyana wannan lokacin ba ya raba wannan gaddamar gaba ɗaya. Abu na biyu an samu ma'araka tsakanin sashi na wasu sahabbai da sashi na wasu sahabbai. Nana Aisha a wannan gefen, sai Ali Rabi Talib a wannan gefen. Aka yi yaƙi, aka samu wato rasa rayuka. Manzo Allah sallallahu yana bayyana a mafarki ko kuma yana bayyana a zahiri a ganshi in an ganshi a mafarki shine bai bayyana a wannan filin yakin ba ya ce a daina kaga duk wannan wato in dai har suka ce za su tabbatar da wannan hadisin cewa wai ana ganin manzala sallallahu ya kusa to kenan me suke tuhumar manzala sallallahu bai yi ba a wancan lokacin wal iyadu billah kaga wannan kwata-kwata kamar da malam ya mana ishara abinda su su alhafiz ibn hajar suka faɗa na cewa wato kamar da suka faɗa cewa wannan ihtimali ɗin fihi mushkilun jiddan saboda sahabbantaka ba zai kare ba ba zai yanke ba har zuwa wato ainihin zamani wanda yake na ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya kiyashe mu tabewa a gurguje akan karatun da malam ya mana malam ya rufe da wata magana wacce take mai matukar girman gaske wanda nake so in jawo hankulan 'yan uwa zuwa ga wato ainihin ita wannan magana kamar yadda malam ya karanto mana an ruwaito cewa shi shehu tijjani suka ce wato fasihul lisani ne kuma yu'abbiru an muradihi fi ghayatil bayani ma'ana yana da fasahar zance kuma yakan wato ainihin yi bayanin abin da yake da buri ya bayani cikin isasshen bayani ma'ana duk yanda kake sai ka gane to kalubale zuwa ga tijaniya idan shehu tijjani ya yi magana malaman mu suka buɗe littafi suka karanto sai ku ce ba gane ba to ban gane ba ko dai karya kuke yi dawa shehu tijjanin ba fasihul lisanin ba ne ko da ma ƙarya ne ba yu abbaru an shi fi ghayatil bayani bane ko dai ku ne kuke ƙarya din dole sai an samu in ma dai shehu tijanin ba fasihul lisani bane nan an dai rubuta ne kawai saboda dai a ji daɗin karantawa a faɗa ko kuma a'a ku ne yan tijaniyar ba masu gaskiya bane shehu tijjanin abin da ya faɗa ɗin dama haka yake saboda kun ji ba za ku iya kara abin da yake ciki ba kila ko na kafirci kila ko ƙarya wa Allah subhanahu ta'ala kila ko ƙarya wa manzo Allah sallallahu kila ko kai tsaye kirkiran wani abu ne a cikin addini wannan sai ya bayi zuwa ga ku ce ai ba a gane ba domin ku samu ku shiga ciki ku yi tawili wanda hatta a ɗariƙa ma tawili musamman ga maganar shehu ba abu bane wanda yake karɓaɓɓe an ambaci haka a cikin jawahir ma'ani wanda yake bugun darul fikir shafi wato fasali na goma sha tara fasali da aka buɗe wajen gargaɗin muridai akan wato ainihin saba wa shehu ko kuma yi masa musu a cikin zantukansa daga cikin abin da suka ambata a cikin hulasa na sharuɗa da suka ambata suka ce wa Allah yanzu rafi a fa'ali shafi na ɗari uku da ashirin da uku suka ce wa Allah yanzu rafi a fa'ali shekh kada ma muridi ya yi duba cikin ayyukan shehu sai suka ce wala ya ta'awwala alaihi kalamuhu muhall shahid wala ya ta'awwalu alaihi kalamuhu kada muridi ya kuskura ya yi wa shehu tawilin maganarsa tawili yakan kunshi ta'aliki tawili yakan kunshi canja abu tawili yakan dauke ka juya abu daga bugiransa, duk ba a shehu wannan aka ce bal ya kifa inda zahiri kalami ya tsaya a zahirin maganar shehu to yanzu ku yan ɗarika abubuwan da kuke yi kidi-kidi shehu zai ce alkaunu kulluhu huwallah duniya gaba ta Allah ne ko kuma halitta gaba shi ɗayan shi Allah ne ko kuma kuma ku ce a ai ba haka shehu yake nufi ba shehu yana nufin duniya gaba ta halittar Allah ne ina halitta a wurin ku kasa ko ko shi shehun bai san khalqullah ba ne bai san cewa ya ce alkaunu kulluhu? kulluhu eh, la ba me yasa shehu bai faɗa ka ba sai ce alkaunu kulluhu wallah ko kuma ku ɗauko halitta kuka ajiye a ciki haka kenan saba ma maganar shehu kuke yi saboda haka kalubale zuwa ga tijaniya gashi dai nan a littafin ku an karanto cewa shehu tijani fasihul lisani ne bal ma yakan abbara abin da yake da muradi cikin wato matukar isasshen bayani yadda duk daƙiƙancin mutum ya gane to yanzu anya ba mu muke aiki da maganar shehu ba kuwa anya ba mu muke gane shehu lalle fasihul lisani ba ne dan in ya faɗi magana muke barin masa sa a haka anya ba mu muke ɗabbaka ka'idojin da aka saka wa muride na cewa kada su yi tawil maganin shehu anya ba mu muke yi ba to don girman Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku rika ma aiki da abin da yake a cikin littattafan ku kar ya zamto wasu ne suke muku aiki da abun da ke cikin littattafan ku wannan a ah, bigine na farko kenan abu na biyu a gurguje malam ya mana ishara zuwa ga cewa tabbas a ka'ida ta ilimi ba a cika wato ainihin izina da wato ainihin a yabo wanda yake daga wato wanda yake tare da kai ba kamar yadda ibnu batuta ya ambata a cikin tuhfatun nazar a shafi na hamsin da hudu yake faɗan wata magana yake cewa wa manaqibu shahidal adu bi fadliha wal fadlu ma shahidal bil a'da cewa girma da daraja da matsayi shine wato wato hatta makiyinka ma ya shaida da wato ainihin wata falala wacce ta kake dauke da ita yace wal fadlu wato shi falala abin da yake mai girma ko abin da yake mai daraja ma shahidat bihi al'ada abin da hatta makiyinka idan ya shaida to wannan an fi izina da shi saboda haka duk wayannan abubuwan da shi shehun yake imla'i wa shi Aliyu Harazim yake rubutawa to mu san hikimar ambata irin wa'annan abubuwan ba Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace sai abu na ƙarshe malam ya yi tambaya ga 'yan tijaniya cewa ya kamata a kawo wani wanda ba 'Yan tijaniya ba wanda yake Yaya yabi shehu tijani to na ga har yanzu ba a bada amsa ba to ni bari in taya ku bada amsa akwai sufi wanda yake sufi ne duk wanda ke da alaka da karatu ya san wane ne wato wanda ake kiransa da algumari cikakken sunan shi shine ahmad ibn sadiq algumari wanda sukan ce masa ma al-hafiz eh malamin hadisi ne a cikin littafinsa al-jawabul mufid shafi na wato ainihin bakwai. ga abin da ya faɗa a cikin tarjamar da yayi wa ahmad tijani yake cewa wa ba'ad bayan ya rubuta ahmad tijani yanzu za a yi tarjamarsa za mu ji waye ahmad tijani a wajen wato gumari wanda yake sufi ya ce fa ahmadu tijani kaga ahmad tijani sai ce laisa inda na ma'adudan minal muslimina mu in ji shi wannan ba ni wani nake faɗa a in ji shi gumari ne kuma sufi ne eh sufi ne shi wannan gumarin kuma a Morocco shi ma a Maghrib aka haife shi yake cewa shi fa Ahmad Tijanin nan laisa inda na ma'adudan minal muslimin ba ma ba ma kididdiga shi a wajen mu ba ma kididdiga shi daga cikin musulmai ba in ji ne ba fa wannan naƙilin kufur laisa bi kafir ina nakalto abin da shi algumari ya faɗa kenan ina maimaita littafin aljawabul mufid shafi na 67 karkashin tarjama ahmad tijani bayan ya ce laisa inda na ma'adu da min musulmi sai ce fadlan an ya kuna al-awliya ballantana hmm. ma wato ba ma kirga shi daga cikin musulmai a wajen mu ballantana ma ya zamto daga cikin waliyai ce bal huwa akbaru dajjalin yace bari dai shi mafi girman dujal ne a rafatul ummatu muhammadiyya min al-ba'sati nubuwati ila yawmina shi shine mafi girman dujal ba in ji ni ba fa ina maimaitawa in ji gumari sufi kuma eh, sufi ɗaya daga cikin wato ɗan ɗariƙa ɗaya daga cikin ɗariƙu da sufaye ya ce bal bari dai shi wannan ahmad tijanin huwa shi akbaru shi ne mafi girman dujal wanda al'ummar manzan Allah sallama ta sani tun daga aiko manzan Allah sallama har zuwa wato yau a lokacin da yake rubuta wannan wato littafin kenan sai ce wa huwa akbaru mudil kai shine mafi girman batattu wa afjaru fajir shine ma mafi fajirci mai fajirci eh wannan da gaske abubuwan da ya ambata kenan zan dakata anan ya ambaci maganganu sosai game da shi Ahmad Tijani so wannan shine ni amsar da zan ba ma malam ga shaida na ɗaya daga cikin wato ainihin sufaye yan uwansa kenan wanda mashirabin su ɗaya shi ma sufi ne ga abin da ya ambata game da shi eh duk da dai ya eh, ambaci ibn Taymiyyah amma hmm. dai bai kai wannan ba kuma dama muna zata masa haka idan eh, ya hmm, misali mutum ganganu game da Sheikhul islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dama hakan muke zata hmm. eh dama idan ya yabe shi ne zai zamto abin mamaki amma yanzu shi wannan gumari da ya ambata mu tijjani wannan to abu ne wanda a ilimanci za a ɗauka a kalla kuma ya ambaci dalilansa na kafurtasa ya ambaci dalilansa na cewa ya yi da awon shine khatimul auliya ya yi da'awan cewa wato wahdatul wujud duka ya ambata irin wayannan ababen irin dai abin da ahli sunna suke karantowa su ce wannan abun ba musulunci ba ne shi ma dai wannan ahmadul gumari din su din ne dai ya ambata wannan haqiqatul muhammadiyya din afwan yace haqiqatul muhammadiyya cewa Allah ya bantara haske daga haskensa yace wannan hasken ya zama manzon Allah daga wannan hasken aka halicci wato aka halicci dukkan wasu abubuwa masu kyau cikin nuraniyar wannan hasken aka zo aka halicci mm. abubuwa marasu kyau su shaidan haddasa wuta a ciki duka wai fa daga jikin manzo Allah din zulmaniyarsa kenan sannan kuma shi mm. amal Tijanin yayi wai shine haqiqatul kaunus sani eh shine haqiqatul kaunus sani shi kuma manzo sallallahu shine haqiqatul kaunin ula haka dai to ya kafirta shi saboda irin waɗannan batutuwa kamar yadda ya ambata idan an cigaba da karantawa za ga irin waɗannan abubuwa so wannan malam kallah wannan shine amsar tambayanka ta iya yiwa a samu wani ɗan mm. tijaniya wanda zai zo ya kawo wani sufi ɗin wanda shi kuma ya yabo wato ainihin shi amur tijani ɗin ni dai gashi nan na kawo sufi wanda yake ga abin da ya ambata game da shi wanda babu wani daga cikin malaman ahli sunna da ya taɓa jingina wa shehu tijani irin waɗannan kalmomi ya ce masa laisa mm. inda na ma'adudan minal muslimina fadlan an yakuna minal awliya ya ce masa akbaru dajjal ya ce masa akbaru mudil ya ce masa afjaru fajir ban taɓa karantawa ba ban taɓa kuma ji wanda daga cikin malamai na ahalin sunna wanda suke mu'tabarai sun ambata wa shehu tijani wannan ba amma gashi dan uwan shi sufi ya ambata masa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan daidai Allah ya gafarta mana kusakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wasu malam da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi na san wannan magana taka za ta jawo ce ku ce to amma abin da nake so in dada fitowa da shi fili a fahimta ka yi tsokaci a kansa a ɗan ƙarshe-ƙarshen maganarka ana magana akan kan ɗan uwanka wanda kuke tafarki ɗaya kuma ya maka mummunar shaida domin kada wani ya zo ya ce to ai ibnu taymiya shi ma an ce kaza ya rinka kawo magana sufaye akan ibnu taymiya ko kuma a sha'ira akan ibnu taymiya wannan ba masharabin su ɗaya ba dan haka ake tsammanin za su yi masa to amma wanda kuke kan tafarki iri ɗaya tsari iri ɗaya amma ya ce kai ba mutumin kirki ba ne to wannan shine abin da ake nufi a nan sufi ne yake magana akan shehu tijjani ya faɗi abin da har waɗanda ba sufaye ba ma ba su taɓa gaya wa shehu tijjani irin wannan ba to da haka a gane bambancin abubuwan a fili yake abokin hamayya ka ya soke ka wannan shine asali masoyinka kuma ya yabe ka to wannan daman shine asali amma masoyinka ya kushe ka wannan shine abin da dole ne ya jawo ido da bincike da kuma lura domin shi ya fi kowa sanin ka shi kuke kan matafiya guda so da haka maganarsa ta akasin yabo a bakkar ce a babi na ilimi musamman idan ya dogara da hujjoji da dalilai Allah ya sa mun gane wannan maganar amin amin amin amin muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. jama'a mun doki wani kira kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na mai magana sunanka daga naki kira. Suna na Muhammad Ibrahim daga Adama Amubi. Malam Muhammad muna sauraron ka insha Allah. So ina bangaren Tijaniya. Yawwa Malam Muhammad ka kashi to ko da yake ban sani ba ko tambayar zan ce ka zo da littafi. Eh banzo amma tambaya da ke da shi akan hadisin da wani dan waye magana kai ya wuce yanzu. To shi kenan uh, sai muna samun uh, uh, matsalar network a bangaren malam bar mu dawo da shi shi ga tambayan kai. Uh, jama'a ku yi hakuri mu dawo da malam shi so. kuma ya sauka. Hello? Na'am, Mala ya dawo. Muna da Malam Muhammad a bangaren Tijaniya. Yawa nace ka faɗi hadisin naka idan na sani ni sai in amsa in ban sani ba kuma shi dakta da ya sauka kila yana kusa zai iya dawowa sai ya amsa maka. Yawa zan iya dawo da shi. cewa? Ba. Me tambayar? Yawa akan hadisin da aka yi magana cewa mara ani fil manami fasayarani fil yaqzati. wanda annabi yake cewa duk wanda ya gani a bacci zai gani na farke da sannu mm fasayarani fil yaqzati ba ya ga hadisi ne Muna jin da. Yana so kai mi karin bayani ne ko doktor bai zo ba za ka yi mi karin bayani saboda in gamsu dan ni ina neman gaskiya ina so kai mi karin bayani akan gamsu. To bismillah Allah ya sa na sani. To, amin. Don shin ‘yan tijjani ne kada suka fara fassara cewa fassara ne fili ka zati da sun zaka ga annabi a zahiri ne ko kuma kodin malamin da suka fassara hakan. Na'am? Na ce fassaran cewa wanda ya gane ba a cikin bacci da sunna zai gansa a zahiri yan tijaniya kaɗai suka fassara cikin malamai da kwakwa malamai da suka tafi cewa za a iya a annabi a zahiri Shi ne amma malamai suka ba su amsa da wannan ba zai yiwu ba bai ma yiwu ba a'a akwai malaman ne ko ba muna sun samu ƙarin bayani ne a to yan tijaniya ma da suka faɗa ai malamai ne ba wai cewa akwai malamai ba ko babu shin maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ban da yan tijaniya akwai malaman da suka tafi cewa za a iya gana annabi a zahiri ne ko babu zai iya yiwa akwai to akwai ko sannan kuma yawanci kamus sun ka duba annawu da ake magana annawu da ake magana yawancin ka duba mu jam zaka samu yawanci sai mutum yayi bacci ya farka shi ne annabinmu kuma annabinmu yawanci a nan duniya ke su ba lahira ba. A ganin fasayarani hakan, fasayarani rani <laughs> ya kaza, ai akwai lafazin fasayarani rani ya kaza, da kuma faƙadar ani haka. Amma sun da aka sun da aka ta man eh? mara ani fil manami sun da aka maganan bacci ya yi ko? E eh, fasayarani rani ya kaza. E eh, ana mace da sannu zai gani a zahiri. A farke dai a farke. To a farke. To hadisin ai ni na ɗauka hadisin ya inganta. a farke nau'in da ake nufi a cikin hadisi ba nau'in kamusin ka bane da ka fassara. Shi nau'in wancan diddul eh. Eh, eh, intibahi ne. Amma shi wannan diddul ya kaza. Naumu daman yana da ma'anoni da yawa, amma naumu a nan da ake nufi hadisi diddul ya kaza, kishiyar farke. kishin farge yi shi ne mana kuma inda ake fasairani ya kaza na'am sannan dan uwa dan wanda yanzu ya sauka ka yayi magana cewa wasu wai malaman tijani kafin mu tafi dan uwan kafin mu tafi dan uwan ita kalmar naumin da ka ah. kawo mu gama da ita tukuna ka fahimci naumin cikin hadisi ba shine wanda ka kawo na kamus ba eh wanda na samu a kamus kan shine mutum ya yi ya kwanta bacci ya dauke shi ya tashi dan yanzu haka na da mujamul wasita gona shine me shine me yayi bacci ya tashi shine me tashin shine naumu din ko kuma kafin tashin shine naumu din a'a ni abin da nake son fahimta hadisin ba malam shi bacci ka nan mm-hmm. duniya ke bacci ne kwa lahira ke ta ai bacci yana da ma'anoni da yawa wanda dai ake magana a nan a duniya ake nufi ba a lahira ba in ma akwai na lahiran to ba na lahira ake nufi ba anan ba take ma'anarsa shine kishiyar bacci ba kishiyar ya kaza ba a kishiyar farkawa farkawa to dan Allah malai yana tamar waye ne fassara wannan da cewa kishiyar farkawa wani malami ne fassara kan ai hadisin ne ma ambata fasayrani fil yaqaza marra'ani fil manami fasayrani fil yaqaza ga hadisin ni din na bude shi yanzu a waya ma yana gabana da ruwayoyinsa bari in ka karanto maka in kuma kai ma da waya a hannunka shiga google ka danna kawai ani filma nami zai kawo ma duk ruwayoyin hadisin sai ka zaɓi wacce kake so sai mu tattauna a kai. Ina jin ina jin ka ba sai abin nan ba da wayan nake kira ina jin ka. Oke to gashi hadisin ani filma nami fa rani fil yaqaza. Barin barin karanto maka ruwayoyin hadisin. gashi marra'ani fil manami fa sai qarani fil yaqaza yana cin sahihil bukhari marra'ani fil manami fa qadara al shi ma ya tabbata lafazin hadisin ne marra'ani fil manami falan yadkhulan nara shi ma hadisi gashi an kawo alamar tambaya to sai aka ce ma ma'ana fa sayrani fil yaqaza da kuma ma ma'ana marra'ani fil manami fa sayrani da haka kaga hadisin akwai ra'a qadara ani haƙan akwai lafazin qadara ani haƙan da kuma sayrani fil yaqaza da kuma qadara ani da kuma qadara al haqqa duk lafazin hadisin ne kaga kalmar ani fil manami sayrani fil yaqaza yaqaza din shine diddul manami din ai a ban kima ba nake waye ne fassara shi diddun abunan ɗin kishiyar abunan farkin shi ne. Ga kalma nan a zahiri, yanzu idan na ce maka dama, me ce kishiyar dama? ni ma abin da annabi ya ce ba wanda ya gani a baki. A fara bani amsan nan kafin mu wuce don ka fahimta. In na ce dama, me eh. kishiyar dama? Kishiyar sai hagu, Yusra. To sai na gaya maka kishiyar hagu ce? <laughs> Laraba sun ce wa bididdiha ta tabayyanul ashiya'u. idan yanzu na ce maka yunwa to me kenan kishiyar yunwa Oshi. To yanzu idan na ce maka wanda ya ganna a bacci da sannu zai ganna a farke, to farken shine baccin? Farken fa ma'ana shi ba akwai malamin da suka tafi wannan hadisi ba ana iya ganin annabi a zahirinsa. Akwai malamin da suka tafi haka malam. Sai dai ka ce kai baka kan tafiya akwai malamin da suka tafi. tsaya ka ji. Tsaya ka ji bari maka gwari-gwari a duniyar ilimi. Daman komai akwai wanda ya faɗe shi a duniya ko na gaskiya ko na ƙarya ai daman haka ne. Ko ba haka ba. Amma walaisa kullu khilafin kana mu'tabaran illa khilafan lahu hazzun minan nazari. Ba duk saɓani ba ne ake dogaro da shi sai wanda ya dogara da dalili. in zaka ce malamai sun faɗa yau dama ai ba magana da wani malami bai faɗe ta ba babu ita duk wata magana da ka sani ta bata akwai wani wanda ya faɗe ta tunda magana ba ita ta faɗi kanta ba amma dan wani ya faɗa sai ta zama hujja faɗar ba ita ce hujja ba hujjar da aka dogara wajen faɗar ita ce hujjar kuma su kansu malaman da suka faɗi wannan cewa zai yi a ga annabin ai malaman da suka fi su ilimi aka fi sanin su aka fi dogaro da maganganun su a ilimi su suka ce wannan fassarar kuskure ce imamun nawawi kai ka san waye nawawi a duk wanda suka yi wa sharhin muslim suka yi sahih muslim sharhi babu wanda Allah ya albarkaci nasa kamar na nawawi bin hajj ibn hajar duk wanda suka yi wa bukhari sharhi ba wanda ake dogaro da sharhin sa kamar na ibn hajar har kirari ake ce masa la hijrata ba'da al-fati to waɗannan malaman su suka ce wannan hadisin ba haka bane suka kuskurantar da fahimtar da take sabanin haka kuma ga dalilan su ba wai dan sun faɗa ni ma na faɗa ba dalilin su shine madogara ta yanzu idan ka ce zai yi a ga Annaba a farke to sahabbai ba su kare ba kofar sahabbantaka ba a rufe ta ba domin me me arifin sahabi kana ji na ina jin kamaran. ka fi gaya min menene sahabi menene arifin sahabi sahabi a larabci yana nufin aboki a'a ba a sahaba a larabci ba a musulunci in an cewa na sahabin annabi ne me ake nufi da shi ma'ana almajirin annabi a'a ba haka bane ba me to sharuɗan sa sharuɗan sahabbantaka shuruɗu suhuba menene sharuɗan mutum ya zama sahabin annabi mutum da ya kalli annabi ya imani da annabi ya bi annabi kuma ya mutu akan haka kuma ya mutu akan haka To idan ka ce Shehu Tijjani yana ganin annabi a farke to Shehu Tijjani ma sahabi ne. Ba fa Shehu Tijjani kaɗai ya faɗi wannan magana fa malam ba. Na maka ba. Ai ba ma faɗan magana ba. Ai Shehu Tijjani yana yawan faɗa cewa ya ga annabi kiri da mu zo a karatunmu na satin da ya wuce. yace nasabar sa bai yadda da ita ba ma duk da ana faɗa sai da annabi ya gan shi kiri da muzu. Ya ce masa nasbuka ila alhassan ibn Ali kaza kaza eh, sahihun sai ce "An waladi haƙƙun, an waladi haƙƙun, an waladi haƙƙun" ya maimaita masa sau goma kuma harazimi ya ce shehu tijani ya ce annabi ya gaya masa haka ne ya ƙazatan a farke kaga ke da shehu tijani ya ga annabi da haka shehu tijani sahabi ne in haka ne a'a malam mu fa aqidan mu fa ba ma shakkan cewa shehu tijani ya ga annabi fa a aqidan mu ba ma to sahabi ne in haka ne in haka ne sahabi ne hakan ba zai sa ya zama sahabi ba malam to me bambanta shi da sabai in haka ne me bambancin su Malam duk amus ban ka ɗauka ba ba wanda zai fassara maka ya kaza cewa ba a farke ba babu shi ba. Kar ka koma ya kaza yanzu sahabbantaka muke magana kar ka koma ya kaza dawo maganar sahabbantaka sharɗan sahabi guda uku ne ka faɗe su mutum ya imani da annabi ya ganshi ya mutu akan haka idan ka ce shehu tijjani yana ganin annabi to shi ma sahabi ne ya yi imani da shi ya gan shi kuma ya mutu akan haka da haka sahabi ne in haka ne wannan ita ce maganar da hafiz ibn hajar ya ce da wannan wannan fassarar ba za ta taɓa yiwuwa ba domin in ka ce wannan fassarar za ta yiwu to ka buɗe ƙofar sahabbantaka sahabbai ba su ƙare ba yanzu ko kai ma ai a ɗariƙar tijjaniya ba sai shehu tijjani ne kaɗai yake ganin annabi ba ai da yawan mutane ma ana cewa suna ganin annabi kiri da muzu yana gaya musu abu gaba da gaba ya kazatan lama naman in haka ne to sahabbantaka ta kare ba duk wanda ya ga annabi a sharaɗin da malamai suka sa na to ko shakka babu har yau sahabbai ba su kare ba yanzu tsakanin da Allah malam Kamu shoti kuma malaman da suka yi da cewa sun ga annabi ko babu su akwai su kawo su kawo su ba a taba samun wanda ya da'awa ganin annabi ba bayan annabi ya bar duniya ibnu hajar ya faɗi wannan kuma su suka rawaito hadisin nan sun fi misalin sa ba wani sahabi da ya taba da'awar ya ga annabi kiri da muzu bayan annabi ya bar duniya in akwai shi ka kawo shi la sahabi wala tabi'i ba wanda ya taba wannan da'awar ko da wani ya yi wannan fassarar to wannan fasarar na farko da mun ba ta sahabbai ce. kuma inda ta sahabbai ce to da su za a fara kuma muna kalubalanta ka abubuwa bila adadin sun faru wanda sahabbai za su buƙaci su ga annaba a su amma ba su gan shi ba ba su kuma taɓa da'awar sun gan shi ba in kuma akwai wanda ya taɓa da'awar ganin annabi cikin sahabbai bayan annabi ya bar duniya to ka kawo mana shi muna kalubalantar ka to na ji malam na ji na gode sosai na ji Eh. sannan sai magana malamin da yanzu ya sauka na ga su ya kafurta mu yanti da kan tawili na dawo da shi shi sa malam inda na dawo da wannan malamin shi sa an kai masa tambaya malam ban sani ba inda ah. eh ina son masa tambaya ina son masa tambaya kan wani aya ne dan na gana sai ka futa ma kan tawili ina son so shi kenan ko ina kan layi ah, malam Idris kana wurin na'am assalamu alaikum warahmatullah to shi kenan zai maka tambaya Eh, Malam Muhammad muna ji. Sai dai gyara ɗan uwa. Sai dai gyara ɗan uwa ni ban kafurta ko akan ta'wili ba kuma ban ma kafurta ko ma a cikin zantuka na na yi tambayar Shi kenan ba wani abu da mun na dauka cewa kamar kai akan cewa kamar ta'wili kana suka kafurta ma akan ta'wili shi yasa nake sun yi tambaya kai. akan wani aya. Abinda abinda a ah, ja aka yi ja aka yi ku yan jami'a kuna yin mm. tawilin maganganun shehu alhalin shehu ya hana ku yin wannan abinda na ambata kenan. Mm-hmm. To. Mm. Ko kana da inda shehu ya ce ku dinga yin Na? Kana da inda shehu ya ce a dinga yin tawilin zantukansa? A'a, na ji kamar kai maganar shawarwari ana wasu malamai sai an faɗi a bauta ce za su yi tawili a kai. Shi yasa nake son yi tambaya kan wani aya ka yi min bayani akan tawili. Kana da inda shehu kana da inda shehu ya ce a dinga tawilin zantukansa? Ah. kai fa yanzu fa kashe fa idan aka yi yan tijjani suke magana sai su kawo wani ta suke ba haka maganan yake ba shi ne ai nace ce kuma alhalin shehu ya ce ka ai ba na kuma kake so ka kafirta ma kan cewa akan ta shi ta ce wani mai tambaya kan wani aya kai mi bayani kai shi ne shi ne fatan ban ta wili ban da jahiliya da mun nemo mun yarda da wili. A'a, baka gane ba. Amma tawilin magana shehu. Shi shehu. Tawilin maganganun shehu ake magana. Ba kun yarda da tawili ba. ba ni sakon yawa malam yawa a masa alaikum salam ni fa abin da nace shine shi shehu bai yadda a yi masa tawilin maganarsa ba na karanto maka nassin abin da aka ambata a cikin littafin ku sai na ce to kai kuma yanzu hmm. kawo min inda shehu ya ce inda ka san wani malamin ku ya ce shehu in yi magana a yi tawilin ta ni na kawo ma inda ya kada a masa tawili a batta a zahirin ta kai kawo inda ya a yi masa tawili shi kenan na fahimce ka tun da kawo da ta ni ban da jayayya shi ke ya wuce ka kawo bai. amma ni na sa aqidan kai ka na san baka yarda da tawili ba dan uwa kai yanzu mu gama da naka tukunna kawo mu inda shehu ya ce a yi masa tawilin magana sa kana da wajen ban da wajen to me yasa ake yi Yanzu ka ji inda na karanto maka inda shehu ya ce ba a masa tawilin maganarsa, ka bata a zahiri ka ji na karanto wajen na ji na ji Ta yadda ko dai in sake baka reference ka je ka sake duba eh to gaskiya ban da ilimi akan abin da ka tambaye ni shi ne ce in baka reference ka je ka sake dubawa sai ka ƙara samun yaƙini ba sai ka ni wani na sauka mazan saurari karatu ba sai ka ni wani na sauka mana saurara kullum ai to shi kenan to ba damuwa to na gode shi kenan ko akwai saura yawa na gode yawa na gode a gaida malam Allah taimaka na gode sosai na gode sosai Allah taimaka Allah amma kafin ka tafi dan uwa dan uwa kafin ka tafi na ina jin ka assalamu alaikum wa alaikum assalam ko ya sauka malam yawa ce kafin ka tafi shi wancan hadisin da kuka tattara da malam Allah ya saka wa malam da alkhairi ya maka bayani wato ƙa'ida ce na hadisi kamar yadda malaman hadisi suke faɗa idan ya zamto hadisi yana da wato yan uwa ma'ana yana da wasu ruwayoyi to dole sai an haɗa wa'annan ruwayoyin sai a fitar da natija guda ɗaya wannan shine ƙa'ida kuma na taɓa jin ma profesa magari ya ambaci wata magana ko da ba da wannan lafazin ba da wani lafazin makamancin wannan kuma wannan shine ƙa'idar ilimi idan aka ce hadisi yana da wato yana da yana da ruwayoyi da yawa to sai an haɗa wa'annan ruwayoyin guda ɗaya sai a fitar da wata natija wacce take ita wannan natijan ita ce tafi daidai ita ce aqrabu ila sawa so abinda alhafiz ibn hajar ya faɗa kamar yadda malam ya gaya maka su dai malaman hadisin nan su suka ruwaito mana hadisin nan kamar shi Alhafis ibn hajar a duniyan hadisi dai shi yasa ma in ka ce an ce alhafiz an yi shiru to da shi ake yi amma a iya cewa Alhafis. ibn rajab alhafiz ibn kasir alhafiz wani alhafiz wani amma shi na ce alhafiz aka yi haka aka yi shiruto da shi ake yi to shi ma ya fi karkata zuwa ga ma'anar da ake ba wato ma'anar da ake ba mu hadisin wasu suke ba mu hadisin na cewa za a ga manzo Allah sallama ido da ido a duniya shi ma bai karkata zuwa ga wannan ba ba kuma shi kadai bane kamar yadda malam ya karanto ba abin da ya faɗa yace wa haza mushkilun jiddan ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولا أمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة كما يندي فدا أتكين فتح الباري هكذلك الإمام القرطبي كاسا الإمام القرطبي أي mai tafsiri da Imam Qurtubi shi ma Ibn Hajar ya ruwaito cewa qad ishtadda inkar al-Qurtubi ala man qala man ra'ahu fil manami faqad ra'a haqiqatahu thumma yarahu kadhalika fil yaqzati kaga shi ma Imam yana tsananta inkari akan waɗanda mm. suke cewa duk wanda ya mafarkin manzo Allah sala a mafarki zai gan shi a wato ainihin bayye kuru-kuru a duniya shi ma yi inkari akan wannan so ni abinda na fito abinda da na zo na ambata na ce akwai wasu abubuwa da suka faru tun bayan wafatin manzo sallallahu sallama da shekaru kaɗan mm. na kawo misali ya ce abin ya faru tsakanin sayyidina Abubakar da na na Fatima Allah shi ya kara musu yarda duka na kawo misali na ce wannan abin da ya faru wanda wasu daga cikin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci su a wajensu ibada ne su tsine masa yadda abubakar akan wannan abin to idan har manzo Allah sallama yana da imkaniyar bayyana a ganshi kuru da kuru shin me yasa ko bai bayyana a wannan lokacin ba ya solving wannan problem din sannan an yaƙi fa tsakanin gefen matarsa na na Aisha wanda da aka tambaye shi wa ya fi so ya ce ita sai wa ya ce sai babanta an samu yaƙi tana nan gefen na aliyu yana ɗayan gefen aka yi yaƙi aka kashe wasu daga cikin sahabbai ka duba yadda maza su sallan yake tsananin son al'ummarsa ummati ummati haka yake kira sallallahu alaihi wa sallama amma bai bayyana a filin yaƙin ba ya ce a bari ko ya ce wa'annan ne da gaskiya wa'annan ne ba su da gaskiya hmm? da sauran ababe da suka dinga faruwa aka kashe sayyidina usman aka kashe sayidina eh, Umar da farko aka kashe sayidina Usman aka dinga eh, rikici tsakanin eh, Muawiya tsakanin Muawiya da da bangaren sayyidina Ali aka zo aka yi na Khawarij aka yi kaza aka dinga abubuwa duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana duk bai bayyana ba sabani ya dinga shiga tsakankanin mutane duka ba bai duka manzo sallallahu bai bayyana ba an yana bayyana kuwa assalamu alaikum so wannan abin da muka ambata kenan banda abin da su ma malama suka zo suka ambata kamar da shi ibnu hajar yake cewa suhuba za ta ci gaba da dawwama har karshen alkiyama mm-hmm. domin kamar yadda malam ya gaya maka sahabi shine wanda ya ga manzo Allah sallama gani da ma'anar ya rayuwa tare da shi ko da a ce bai ganshi ba tunda akwai sahabbai wanda suke makafi wanda ya rayu da shi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan wannan shine sahabi to idan har mun ce misali wa'inda suke da'awar sun gama manzo Allah sallallahu ya in muka ce sun ga manzo Allah kaga sun yi imani sun gan shi kuma kuru da kuru kuma kuma sun mutu akan imani shi kenan sun zama sahabbai sannan abin da wannan uwa ya zo faɗa ɗazu abin da aka faɗa ya aka ce man kaga wannan sharadi ne jawabu sharɗin in shi zai zama mara'ani ra'ani fil manami fa sayarani to in dai za mu ɗauki wannan hadisin haka ne to ko ba yanda za a yi wani ya ga manzon Allah wani ko bai ga manzon Allah kuma halin dukkan su sun yi mafarki kamar yadda shi ma mm. alhafis din ya kawo shi a cikin mm. wato dalilai na cewa ba za a ɗauki wannan hadisin akan wannan ma'anar ba misali ni na yi mafarki na gama za su sallama kai ma ka yi mafarki ka gama za su sallama ya za a kai ka gan shi a farke ni kuma ki gane shi ya za a gaskiya ya ɗauki abubuwa guda biyu kamar yadda Alhafis din ya kawo shi a nan yake cewa mm. wato yake cewa yake cewa wa khabru sadiq la yakhtalif labari na gaskiya baya sabawa ba zai yiwu kai ya faru da kai ba ni ya ki faruwa da ni ba zai ya faru da shehu ba bai faru da sabon manzo Allah ba daga cikin sabon manzo Allah akwai wanda ya ce in yi duk dare in yi mafarki sai ya gama da Allah sallama ka taba ji yaro wato ya gama da Allah a bayyane to a za a shi masa ba kuma ya zo ya malam Idris eh, malam Muhammad na so yi magana da kai kamar malam wato malam Idris kana ji na malam Idris na ina jin faɗa wa alaikum Watan tambayoyin da kake cewa an yi abu kaza an yi abu kaza me yasa annabi bai bayyana ka yi tambayoyi da dama haka ko? Mm. Kana jina? Haka ne. Eh, mu a babin falala. Kana jina? Mu mun ɗauka a babin falala zalika fadlullah yuti man yasha. Kana jina? Sannan kuma akwai abawai da dama ba dan abu ya abu ya faru da wani bai faru da kashi dan me yasa wani bai faru da shi ba. Kamar ta mai kace dan me yasa sahabbai ba su ga annabi ba haka kace ko to shi hadisin ai ba ba ba a babun falala yake magana ba haka kace ko eh la ah, ya takallaf haka kace ko wa khabru sabiq la ya labarin hmm. gaskiya ba zai saba ba kai ba zai faru da kai ba ni ya ki faruwa da ni in dai gaskiya ne dole ah, dukkan ya faru tunda sharadi ne da jawabin sharadi kuma wannan kuma wannan yana daga cikin siyagul umumi man ce man fa bi ma'ana allazi yawwa da haka segul umumi ne ya game kowa da kowa a'a to a babin farare ne zamo shar'iyya Malam Muhammad ina jin ka ina san marar alifin marafilu shar'i na yi ba malam Muhammad Isa ba malam Muhammad Kola kana ji na malam Muhammad ina jin ka idan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi magana to tabbatacciya ce ba ta saba Ba yadda za a yi wani da za a yi wani da mala yadda ta babin falala bayan da za ka fara cewa don me yasa wani bai fara wannan al'amari ne na Allah kai ka sani bayan da za ka fara cewa don me yasa wannan ba maganan babin falala bane sharadi ne da kuma jawabu sharadi cewa aka yi marra ani fil manami duk wanda ya gani duk fa aka ce ba a ce idan shehu tijjani ba ko idan malam wane ko idan malam wane ya gani barantana ka ce haka yanzu ganin annabi ganin annabi a baccin ba falala ba ne? amma sharaɗinsa kuma fa duk wanda ya karanta jawabin sharaɗin an yadda falala ce amma jawabin falala fa sharaɗin ne ya fasara ne kil ya ƙiza. Yau wato ai shine baka cikawa an yadda ba kowa zai ga annabi ba amma sharaɗi in dai a fasarar ku ne to duk wanda ya ga annabi a mafarki sai ya gan shi a farke kuma ba sharaɗi ba duk wanda ga mai ba sharaɗi ba ne kowa zai ga annaba a mafarki haka ne amma sharaɗi ne duk wanda ya ganshi a mafarki zai ganshi a farke ka fahimci wannan amma a ma'aunin ku a fassara kuma eh. wasu daga cikin bayan Allah da ba kowa ba malam akwai wanda zai ga annabi a me yasa ka keɓance me dalilin ka na taksisi bayan shi nasi umumi yayi haka ce da sannu ba za ka gan shi a zahiri ba kuma wannan a babin falala ba za ka ce idan me yasa sahabu ba su gaba ba kabiru sun gan ba haka bane babin falala Allah yana ba wanda yake son a cikin falala yanzu dauka cikin na annabi guda hudu nan annabi yana iya zama yana wajen shaidan yana wajen amma sai idan Umar in yana wajen shaidan ba kowa ya yarda da haka sai ka tawa ka ji ala gafata malam ba musu muke cewa fa mafarki da annabi falala bane amma sharadin in dai kai mafarki da annabi to zaka gan shi ya kaza to me ake nufi da fassarar ya kaza sai kuka ce a farke kuma a duniya a farke kuma a duniya Wake suka fassara ba wani ba wani littafin kamun zai fassara shi ba a farke ba babu shi eh amma kuma a duniya a ina ake bacci a <laughs> duniya ake bacci malam malam a a rayi rayi a a ba dalilin da ya nuna a lahira ba a bacci Okay, bari ma ne, bari ma ne. Ina yake bacci a ga ba. Bari ma kala. Bari ma. Wai ce maka a lahira ba a bacci. Kana tina? Na ina jin ka. Malam Mamur kala. Ka gane. Ina jin ka. Kamar yadda malam ya ambata maka. Tabbas mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama falala ne. Ba kowa yake yi ba. Sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so. To amma idan har ka riga ka shiga cikin wannan daraja din na ka ga manzo Allah sallama a mafarki idan muka ɗauki ma'anar ku to ko dole ne sai ka gan shi a farki kamar yadda ka karanta alqur'ani da ji ji ji idan ka karanta alqur'ani da ikhlasi ko kuma idan ka zo da kyakkyawa kamar yadda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko to idan ka zo da ma da ka cika sharuɗan zuwa da kyakkyawa za ka samu wannan ba za a ce wani shi tara za a bashi ba ko shi ba za a bashi ba wani za a bashi hakan zai yiwu ba zai yiwu ba idan muka ɗauki wannan ayar mu wannan ayar zai yiwu a ah, Idris kana riska na? A'a baka amsa mu ba zai yiwu wani ya zo da kyakkyawa kuma ba a bashi ba a bashi tara ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to haka zalika shi ma wannan ba yanda za a yi ka ga manzon Allah tunda akwai hadisin da manzon Allah ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bi to in dai manzo Allah ka gani a fassaran ku ba to dole sai ka ganshi a ya kasa shine matsalar ka gane mu muna gaya maka shi yasa ma Ibnu Hajar wannan ba fahimtar mu bane fa shi yasa Ibnu Hajar ya ce hakan akwai matsala a ciki kamar yadda yadda ke cewa sabru sadiq in dai labari ne wanda yake mai gaskiya to la ya takhallaf ba zai saba ba wale wannan yayi wannan ya ki ba wannan ya ga manzo Allah wannan ba ya ga manzo Allah kuma duk manzo Allah ya gani tunda dan ba zai iya kamance shi da manzo Allah ba a ce wannan ya ga manzo hmm. Allah ya kaza wannan ko bai ga manzo Allah ya kaza ba ba zai yi ba ba zai yi ba watan watan malam Idris ni ba na sa fahimta mu ba ku ba zai taɓa yi ku ana ga annabi Allah wannan fahimta wannan waji ko sani amma abin da nake so in za ku rusa ba a shehu tijani kada za ku rusa ku rusa duk wani malamin da ya tafi cewa ana ga annabi a zahiri amma laifin da kuka ɗauko maganan tun kafin ma kyauti da na haife shi wannan abu wasu malamai sun tafi cewa ana ga annabi a zahiri sai ku rusa duk wani malami amma laifin da kuka ɗauka kwashe gaba da shoti da ne shi ne laifin. yanzu malam Muhammad gane na farko tukuna idan so kake a yi bahasin na ilimi a hankalce a ta a hankali na gaya maka gaya musu na mutum Dakta. gaya musu na mutum daya Sai yanzu. mutum daya ni Malam Muhammad gaya mun mutum daya abinda Shehu Tijjani ni zan rusa ma shi gaya mun shi mutum daya kace malam wani a littafi kaza ya ce ya gama da gaya mun sunan shi zan rusa ma shi yanzu banda Shehu Tijjani dan gaya mun sunan shi malam Ka sunan shi to yanzu dan la mu sai gobe ka kai ma baka sani ba to shi yasa muke ma Shehu Tijjani tunda shi muka sani <laughs> kai gani kai ka sani kai ka sani malamin ba ka ka ah. fili ka shiga malami malamin Idris malamin Muhammad wai ka sani tunda ka sani ya kamata kai ah, ka san Allah malam Muhammad ya shi ya san shi ya san da Allah ya sa ku malamin ka tafi cewa ga annabi a jahili ya sani ah ya yi rasa da Allah wai ka sani a kai dan waya zaka yi da Allah akan gaibu wannan kuskure ne ya zaka ce na sani ba gaibu bane ba gaibu bane na san ka sani ah, ina ga malam malam Muhammad na gan tunda kana da fahimta har kana jayayya dai dole kana da wannan ilimi yanzu malam Muhammad shi yanzu ya ce bai sani ba kuma shi ma yanzu jayayyan yake yi to yanzu ya zai kenan malam Muhammad na'am malam Muhammad na'am ni na yarda da ce tsakanin ni na yarda da shi ce sa da Allah kamar shauti jani ba malamin da suka tafi cikin hada na jajjal ni ya fara wallahi na yarda kaji kaji malam Muhammad ni ba ce maka babu wasu malamai ba amma faɗa mun sunan Kafin shauti jan sai ne ko babu. Ni ban sani ba ma kai ka sani. Ai ba ce ma babu ba. Ah, baka ji. Malam ah, Muhammad. Alhafiz ma ya kawo. Malam Muhammad. Wai shi wai ka kawo mishi wani wai shi bai ce babu ba amma ka kawo mai shi zai ruguza wannan mutum da zaka kawo. Yawwa ya kina da shauti jan ba ka rusa. Baka ji abin da na fada ba Malam Muhammad. Na'am. yarda da su ne sa nake bibiyan su ko kuma neman gaskiya nake ko haka na ce ni na yarda shi tsakaninsa da Allah ya faɗa ni na san ya san tsakaninsa Allah ya faɗa ya ce kafin shau jani akwai malaman da suka tafi tana ga annabi zahiri ko babu in afko me yasa ba zai fara rubuta su kafin shau jani har in gaskiya ke nema shi ne babu ma tambayar mu na amsa ma tun da nace maka alhafiz ce maka alhafiz ibn hajar ya kawo wannan fahimtar kenan akwai wasu wanda suka riga shehu tijani amma ya rusa ta sai na ce maka kai kuma sai kai tambaya me yasa shehu tijjani muke rusa ba ma rusa wancan malamai sai ce kawo sunan mutum da yanzu ya rusa ma shi ko baka kawo ba amma ina san shehu tijjani shi yasa nake rusa na shehu tijjani in ka san wani malami sai ka ce malam wane sai ce to hadda malam wane in ka san malam wane ma sai ce to hadda shi malam wane ma hadda shi amma yanzu shehu tijjani shine muayyan ne muka kama sunan shi da yi da wannan da'awar sau da aka shi muke rusa wannan fahimtar tasa wani malami shi ma in ka kawo sunan shi za mu haɗa a ciki amma muna cewa da malaman ko sun kai nawa ne da haɗa da shehu tijjani shi da aka ambaci sunansa duk mu rushe fahimtar su na ganin manzo da sallallahu ya kasa in kana so mu ambaci sunansa ɗaya bayan ɗaya to yanzu ni na kawo shehu tijjani kawo mu wani malamin sai mu haɗa da shi sai mu yi ya sauka bawa Allah ya sauka okay to shi To to to Allah ya saka malam da alkhairi. Assalamu alaikum rahmatullahi. Wa alaikum assalam. alaikum assalam rahmatullahi doctor Jama'a ku ya hakuri mu doki mutane kada shi mu da saya. Ku ya hakuri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na mai magana. Kana magana da Dahiru Muhammad daga jihar Adamawa Mubi Local Government. Allah ya kiyaye Malam Tahiru, muna jinka. Allah ya kiyaye Kamala Muhammad, ina ma al'umman musulmi sallama irin na addinin musulunci, ina ma shehi na malami na sallama irin na addinin musulunci. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Barakallahu fi. Masha Allah, malam ina maka fatan alkhairi. Na gode sosai Allah saka da alkhairi. Masha Allah, Malam Muhammad. Malam Tahir. Wallahi da ka ɗauke ni sanda na yi sujudu shukur. Ikon Allah. <laughs> Kai, alhamdulillahi ba don alfahari ba. Na'am, na'am. Yau, yau ban yi zaton zan bi program ba Allah ya sa na bi kuma yau Allah ya cika min wani bangare na burina. Masha Allah. Eh, wannan maganan da zan yi yanzu shi ne ya kamata in yi shi a ƙarshe, amma saboda kar in manta shaidan ya mantar da ni, shi sa yanzu zan fara shi a farko. Ka ga shi wannan kola da ya sauka? Na taɓa yin rantsuwa cewa mutane ana program suna cewa ‘yan ɗariƙa ba sa shigowa, sai na rantsuwa na ce musu ‘yan ɗariƙa suna shigowa. shi wannan kola da wanda ya sauka shi malam Muhammad nan dan uwana ne kulli yomin idan aka yi karatu a Isha FM idan mun koma da safe muka fita kasuwa yanzu yana gidansa yana jina nima kuma na jisa muna sake sabon majalisi kowa ya tattauna to Allah da ikonsa yau sai na ji kwasan ya kira kuma ya min alkawari yace in Allah ya yarda tun da ni na yi taurin kai ba na shiga gefen program nasu an hana mu shi in Allah da zai yi kokari zai fara shigowa kuma ya cika alkawari Allah ya saka masa sannan abu na biyu da kai ya min daɗi yau ka wanke mini dukkan wani laifin da yake zargin mu akai. kai ya ce idan kolansu ya kira ba ka barin su su gama tattaunawa inda na ma Allah godiya baka sauke shi ba saboda ka'ida ɗaya da nake faɗa masa na ce masa matukar ko ba aya ko ba hadisi in dai malamanmu ne za ka tattauna da su za su bi ka tiriyan tiriyan har iya inda ka gaji kuma Allah da iko Allah da ikon shi lokacin da ka bashi nan na yi farin ciki alhamdulillah <laughs> oh, muna godiya Allah ya saka abu na farko a bangare na malam Muhammad kafin in dawo magana yake kawo magana alhamdulillah abu na farko malam Muhammad Ina buƙatan addu'a a filin malam, ina buƙatan addu'a a filin ‘yan uwana musulmi ba don komai sa na faɗa wannan maganan ba. Malam Muhammad Allah ya jarabce ni da son Sheikh Jafar Mahmud Adam. Ba don komai ba, saboda ni ta ɓangaren Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya kawo mini shiriya na, na gane addini kuma nake burin Allah sa in mutu a kai. Ba don komai na ce nake son addu'a wurin ‘yan uwa ba, ba don riya ko alfahari ba ina roƙon Allah ya cika min buri ajandan da na ɗiba a kan Sheikh Jafar Mahmud Adam. Allah ya cika min buri na in kashe wannan dukiyan a kai wannan shine addu'a na farko. Abu na biyu malam Allah ya jarabce ni da son Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria ba don komai ba sanadiyan da lokacin da malam Jafar ya rasu ya jajirce a kan jinin Malam Jafar kuma ya ɗaura da'awan Malam Jafar ya tafi. Wannan ina son shi. Abu na uku ina son Sheikh Malam Lawan Trayon ba don komai ba saboda dukkanin ɗaliban Malam Jafar Mahmud Adam duk da ban san su duka ba. A kulliyomin ina ma Malam Lawan addu'a ba don komai ba. Ba wanda ya ɗaura da'awa na Malam Jafar wanda na sani a cikin ɗaliban Malam Jafar irin Malam Lawan. A nan nake masa addu'a duk da ƙarancin shekaruna, Allah ya masa albarka, Allah ya tabbatar da shi a karantar da sunnan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya sa kada ya daina wannan aiki. Ba don komai ya sa na faɗa haka ba Malam Muhammad. Akwai ɗaya daga cikin ɗaliban Malam Jafar, yake faɗa lokacin da wani shehun ɗariƙa something arzai ya zagi Malam Jafar ya masa kage da sharri, sai aka fito aka fara mai da raddi, sai malamin ya fito yake cewa ga littattafan ɗarika an hana su ne su karanta, amma idan aka ci gaba da zagin Malam Jafar su ma sai sun fito sun faɗa kafurcin da Shehu Tijjani yake da sauran shi. Sai nake addu'a Allah ya sa Malam Lawan kada wani a duniya ya hana shi karantar da aƙidan da zai yaƙi tijjaniya Allah ya tabbatar da shi a tabbatar da sunna saboda malam Jafar shi yayi hatta 'ya'yan malam Jafar bana musu addu'a kamar inda nake wa malam lawan addu'a saboda me yasa ‘yar Malam Jafar Zainab tana da'awa, alhamdulillah Allah ya sa albarka a da'awanta, amma ni saboda fahimta na da sanin Sheikh Jafar Mahmud Adam ya karasar da rayuwan shi a tabbatar da sunnan annabi sai nake tunanin ina ma a cikin 'ya'yan Malam Jafar mata za a samu wanda za ta yi irin karatun da Malam Lawan nan yake yi saboda in naga inda ake hallakar da mata a abun da ya shafi tijjaniya sai nake burin Allah sa a cikin tsatson malam Jafar a samu wanda zai mini irin wannan aikin duk da ita ma tana iya ta. wannan kenan malam Muhammad a ɓangare abu na uku a kan kiran da ɗan uwana kolan nan ya ni tambaya zan ma malam tunda hadisi ya tabbata an yadda ana kallon annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki kuma ya ce kamus ya tabbatar idan an ga annabi a duniya ne mu ma mun yadda to shin yanzu idan sahabi shi ma ya tabbata sahabi shine wanda ya ga annabi kuma ya yi imani da shi abu uku ya kawo to in sahabi da ya ga annabi kuma ya yi imani da shi shin idan ya faɗa abu idan ya saba ma alkur'ani da karantarwan annabi shin za a yadda da abin da ya faɗa barintar wanda ya ga annabi a mafarki kuma ya ce annabi ya ba shi wani hukunci wannan tambaya na ɗaya kenan nake so malam zai ban amsa tambaya na na biyu shine idan malamai suka ce ai ba shehu tijjani ba ne kaɗai ya fara da'awan za a ga annabi a farke a duniya shin duk abun da malamai suka faɗa shine hujja a cikin addinin musulunci ba za a mayar musu maganansu ba iyaka wannan biyun nake neman malam ya bani amsan shi Na'am. Alhamdulillah da farko mun gode da addu'o'i da kai wa malamanmu da kuma ƙaunar da kake musu wacce bata wa shari'a ba ƙaunar da babu guluwi a ciki domin akwai bambanci tsakanin ƙaunar ahalus sunna da suke wa malamansu da kuma ƙaunar da wulatu sufiya suke yi wa malamansu suna bautatar da eh, suna mayar da malamansu a baban bauta kamar yadda a makon da suka wuce mako biyu kenan mun sa kilif ɗin wanda suka je wajen shehun su suna cewa shehu ya musu shehu ya musu mu a sunna ba za ka taɓa jin wannan ba da haka muna musu ƙauna ne irin wacce Allah da ma'aiki suka ce a yi irin wacce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kada a yi guluwi a cikin ƙauna da soyayya to Allah ya saka maka da alkhairi a kan wannan sannan na biyu addu'ar da kai mana mu ɗaliban malam Ja'far mun ji daɗi Allah ya saka da alkhairi da kuma addu'ar da kake wa zuri'arsa lallai hakika Bahaushe ya ce maso uwa ya so ɗanta muna son su musamman bisa ga ɗorawa da suke yi akan aikin da'awa wanda mahaifinsu ya gina a kai Allah maɗaukakin sarki ya cika masa ladansa ya sa su zame masa sadaka jariya musamman ita malama Zainab to tambayar da kai ta farko in ban manta ba ita ce magana akan eh, mutumin da ya ga magana idan malami ya faɗi magana shin wannan magana tana zama hujja ko da a ce ta saba wa doron nassi ko kuma ka ce sahabi in dai ban manta tambayar ba Ba ƙa'ida ka'ida ta addinin musulunci duk wanda ya saba wa abin da Allah da manzansa suka faɗa to ba a kasancewa tare da shi kuma maganarsa kowaye shi ba ta zama hujja domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa la da'ata li makhluqin fi ma'asiyati Allah ko fi al a wata ruwayar ma'ana kowa kowaye abin halitta idan ya saba wa Allah ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi a cikin magana to ko shakka babu ko a cikin aiki ba za a bi shi ba duk girman sa to da haka kaga magana cewa a ce wani malami ko sahabi ne ya faɗa abin da yake saɓanin doron nasi kuma a bi shi wannan al'umma Allah madaukakin sarki bai bautar da ita da wannan ba kuma annabi mu alaihi wasallama bai ɗora mu akan wannan koyarwar ba tunda abubuwa sun faru da yawa na sahabbai junansu sun saba wa nasi kuma annabi ya tabbatar da cewa abin da suka yi kuskure ne kuma ba za a bi su a kai ba kamar yadda manzo Allah ya ce innama da'atu fil ma'ruf ana da'a ne cikin abin da yake sani shari'a ta sani kuma ta yadda da shi wani sahabi da yasa sahabbai suka hada wuta ya ce su shiga saboda takamar shi kwamandan su ne na yaƙi annabi ya ce su yi masa biyayya to hadda za su shiga sai suka yi shawara to mu koma madina mana mu tambayo annabi tunda ita wutan nan dama mun yi imani ne don guje mata to ya kuma wani zai zo ya ce mu shige ta da suka je suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun yi daidai da kun shiga da ba za ku fita ba har gobe alkiyama innama da'atu fil ma'ruf sai ba da wannan ka'ida to ina kyauta zaton wannan ita ce tambayar da na iya tunawa cikin tambayoyin taka idan na amsa ta daidai shikenan in ban amsa ba daidai to sai ka sake maimaita tambayar ah, fahimta sai ba da amsa cikin tambayarsa guda ya ce zai yi ko da ana ganin annabi annabi baka wani ka'ida ko wani wani abu shari'a addini eh, to kaga wannan shine abin lura wato ko malaman da suka ce zai yi a ga annabin a farke dogaro da wancan hadisi sun yadda cewa annabi ba zai baka wata sabuwar shari'a kuma a bacci ba domin abu guda biyu ne Allah ya nuna sun ƙare abu na farko shine shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika sannan wahayi ya daina sauka to in ku annabi ya zo maka a mafarki kuma ya baka wani shari'a saɓanin shari'ar da ya zo da ita a farke kuma saɓanin abin da ƙur'ani ya faɗa to kenan ya zama ƙur'ani bai cika ba kuma wahayi bai yanke ba wanda wannan ba zai yi ba wanda wannan yana daga cikin da'awar da shehu tijjani ya ta karo na biyu bayan cewa yana ganin annabi a farke kuma annabin har yana zuwan masa da sabuwar shari'a yana ba shi wani abin da bai bayar da shi ba lokacin da yake raye da sauran al'umma ga sahabbansa da kuma iyalan gidansa yanzu kaga kamar salatul fati da ah, da albakari yayi da'awar cewa an kawo masa shi kaga wannan ko shakka babu da'awace ce ta wahayi cewa ya sauka ga wani bayan kuma shari'ar annabi ta cika bayan kuma an cika manzanci to kaga duk wanda ya yadda da wannan ya karyata cewa addini ya cika kuma ya karyata cewa wahayi ya kare kuma manzanci ya cika wannan ba zai yiwu ba gaskiya Na'am. Um, jama'a ku yi hakuri. Assalamu alaikum mu doki wa tukunnan. Assalamu alaikum saura mana minti kadan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Muhammad. Na muna jin ka kwala sunan ka daga na ke kira. Suna na Sabi Umande. To muna ji Malam Sabi. Ina kira daga Imo State Na'am. Eh, malam Muhammad ina maka fata alkhairi kuma ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga babban malami mu malamin sunna malam lawal mun gaji ta Allah ya saka masa mafi fita. Na'am amin amin. Allah Sabiu layin kabe da kyau. Malam Muhammad ana yanzu. na muna jin kama layin ka bai da kyau sosai yanzu fa yayi kiliya malam muhammad to da dama muna ji to akwai wani dan uwa da ya shigo ɗazu ina ga dan ɗabi ka tijjaniya ne sai maganganu da shi da shi da malam shi da dr idris ilyas idris akan ruwa da ta zo ta cewar mara ani silmanani fasayar Waton. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Malam muna jika. Innan mutanen suna fakewa da gundarin larabcin wannan hadisin ne. Ya ce Shehu Tijjani ya ga manzon Allah ya kaza sallama naman. Amma kuma suna barin fahimta ta malaman hadisi waɗanda su suka roso hadisin zuwa gare mu. Kuma fahimtar malaman hadisan ta saɓawa fahimtar su 'yan jami'a. yanzu misali duk wani ɗalibin ilimi ya san wane ne al'imamun nawawi imamun nawawi malamin hadisi ne kuma daga cikin hadisansa akwai wanda muke koyar da ɗalibai a islamiyoyinmu ana kiran littafin sai riyadu salihin to duk wanda yake ɗalibin ilimi ne ya san wane ne imamun nawawi to malam muhammad kaga akan wannan magana Ta fasa rani fil yaqaba Imam Nawawi a cikin sharhin sa da yi na sahihin Muslim sai da ya kama maganganu guda uku na malaman na malaman hadisi akan wannan masla ta wannan ruwaya rani fil ƙaba in aka duba a cikin ainihin sharhun Nawawi ala Muslim wasan sharhin da Imam Nawawi yi wa sahihin Muslim idan aka rubuta juz'i na ɗaya, sati na ɗari hudu da hamsin da takwas ga abin da al'imamun nawawi yake faɗa ba na masu sayin kawo musu malaman mu kamar su ibn ba ko kuma ainihin usaini dan za su ce ai waɗannan malaman ku ne ba za mu yarda ba to bari in kawo imamun nawawi wanda shi malamin hadisi ne na faɗa na ce sharhin littafin sa da yi na sahihi muslim ɗi na bakwai shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas ga abin da imamun nawawi ya faɗa yake cewa ya kula imamun nawawi imamun nawawi أو ينا سوى رحمه الله أن لا يمس رحمه قوله صلى الله عليه وسلم قد منظوم الله صلى الله عليه وسلم مر آني في المنام دك وند يجني أسكن بكي فسيراني في يقظة تو دستني زي جني أفرسي أو كوكما لك أنما رآني في اليقظة كمر يا جني لي أفرسي إمام النووي يقول وإن كان سيراني في اليقظة idan ya kasance da sannu zai ganni nemi a farki ma'ana idan aka ɗauki waccan ruwayar da ta ce sai rani fili ya kaza fa sai rani ya kaza yake to fasihi a kawalun a cikin wannan ruwayar akwai maganganu ahaduha magana ta farko da aka yi akan wannan ruwaya yace almuradu bihi abin da ake nufi da shi ahalu ahalu asrihi mutanen zamanin manzon Allah su ake nufi ma'ana waɗanda rayu da manzon Allah a zamaninsa lokacin da yake da rai kafin ya yi wa fati to duk wanda ya gan shi a cikin mafarki to zai samu damar gani manzon Allah kuma a farcen tunda lokacin manzon Allah na da rai ya ce wa ma'ana har yanzu zai ma'anar wannan ruwayin ta farkon ya ce annama ra'ahu fil laili dukkanin wanda ya ga manzon Allah a cikin bacci walam kun hajara kuma ya kasance wannan mutumin bai yi hijira ba a lokacin da yayi wannan mafarkin yake lahu ta'ala lil hijrati Allah zai masa muwafaqa da samun yin hijira wa fi sallallahu alaihi wa sallam kuma zai samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zata a farke yanan ido da ido yace wa sali magana ta biyu da aka yi akan dai wannan hadisin fasa sai rani su ya kaza imamu nau yake ma'anahu ma'anarsa annahu yara tasdiqa tilka ru'ya shi wanda ya wannan mafarkin na ganin manzon Allah to zai ga gaskiyar wannan mafarkin fil ya a farke fiddarin ahira amma fa a lahira ma'ana wanda ya suna ta ji tana cewa wanda ya ga manzon Allah a mafarki to da sannu kuma zai gaskiyar wannan mafarkin ta hanyar ganin manzon Allah a farki amma fa a ranar kiyama yake li annahu yarahu fil akhirah jami'u ummatihi ma ra'ahu fid dunya domin dukkanin wanda ya ga manzon Allah a duniya daga cikin al'ummarsa to zai samu ganin manzon Allah a lahira to saboda haka wanda ya ganshi a mafarki a ma'an bayan to zai samu ganin manzon Allah a ranar alkiyama na uku yace wa mallan na uku sai yake cewa wasalisa na uku yace yarahu fil akhirati ru'yatu khashatahu fil qurbi minhu mutum zai samu dacewa da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gani wanda yake keɓantacce ta hanyar samun kusanta kusantar manzon Allah to kaga yake wa husuli shafa'atihi wa nahwu zalik da kuma samun dacewa da ceton manzon Allah da dai makamanta waɗannan abubuwa sallallahu al'am Allah shi mafi sani to kaga imamu nauyi maganganu guda uku ya kawo akan Na'am. a cikin sharhin da ya mai muslim na farko yawa to kaga malam Muhammad yanzu su zo su ce mana wai za a ga manzon Allah ya kasata nama nama yasa na ji daɗin tambayar da Dr. Idris ya yi masa take mara ani duk nan shehu yanda ya ga manzon Allah mafarki har yanzu akwai masu mafarkin manzon Allah har yanzu amma ba su wanda ya taba da ya gan shi wannan shi ne Allah ta ku lafiya malam Muhammad amin muna godiya Allah ya saka da alkhairi mun gode malam Sabi dai. assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Muhammad malam sunan ka daga nake kira ina magana daga nan Najeriya a jihar Borno Maiduguri sunana Usman Jibrin Abba Gwangi bakin gada Jibril muna sauraron ka insha Allah Wato nan ni dan wata matashiya da zan wa wancan bawan Allah mai suna ka Muhammad da ya sauka alhamdulillah dai da alama ina ganin yana da dan buɗaɗɗe zuciya dan ba takadilanci a cikin lamarin shi to ya kara buɗe zuci ya kara bude shi dan Allah ubangiji ya bashi shiriya ya fahimci tafiyar da yake dawo kan sunna hujjar da yake ta nema cewa waye ne ya gabaci Shehu Tijjani akan wannan maganan ba shi bane duk abin nema abin da yake akan gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan baka neman magabaci akan bata ana neman magabaci ne akan shari'a in dai kai addinin nan kake addinin musulunci shi kasa a gaba to ba ruwanka ya neman waye ne ya gabaci wani wanda kake bi ka sa shi a gaba matsayin tsani in dai akan bata ne in akan hujja ne yauwa sai a dogara da magabata don haka ya canja ya ci gaba da bibiya din insha Allah in dai gaskiya yake nema to Allah da Allah zai fahimtar da shi gaskiya kuma muna masa addu'a ubangiji Allah ya fahimtar da shi sai tambaya na zuwa ga malam da fata malam iya jina yana ya wuni lafiya Allah kuma ya kare shi kare zuri'arsa yauwa ya kare kai kare zuri'arka ya ba mu istiqama gaba mu Allah ya sa mu cika akan akan wannan aqida da muke kai ta sunna mu tashi da kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama wato ni tambaya na anan shi shehu abunan shehu tijjani wannan tarihi da martabobi da ya bayar wa kansa akwai wanda ya tambaye shi ne ya ba da wannan tarihin ko kuma dai kawai shi ne don dai magoruwa wasa kanka da kanka ya zo ya ba da wannan labarin shi ne nake so in ji ainihin yaya aka yi har kai ga irin wannan rubuce-rubucen maganganu wanda ba su dace da ma tafiyar ilimi ba. A nan dai a cikin jawahirin ma'ani babu inda aka nuna tambayarsa aka yi. A'a kawai dai yanayi wa ɗalibinsa ne Ali Harazumi shifta ma'ana yana gaya masa shi kuma hmm. yana rubutawa yana gaya masa shi kuma yana rubutawa babu inda Harazumi ya ce na tambaye shi. ka gani ya zama yabon kai kenan hmm. akwai wata magana da bahaushe ya yabon kai bayan da ya fassara ta ba hmm. Allah Allah kyauta na amin ubangiji Allah a tashi lafiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi mutane uku da zamu dokaci ga daya kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da wa sunanka daga na kira sunana bilamin Lawal Gumi daga zamfara to malam binyamin muna jin kaduna na sauraron ka na malam muhammad barka da wannan lokaci yawa barka dama ina so ne a tambayin min malam na'am shin shi shehu tijjani akwai littafan da ya rubuta na addini na shari'o'i na addinin musulunci ko kuma dai in wanga littafin ɗaya ne na jawahir ma'ani shi kaɗai ne ya rubuta wannan shi tambaya ta na mala an ji tambayar na ji ba ba ba wannan kaɗai littafin da ya rubuta ba kenan akwai wasu littattafai bayan wannan idan kai sacin a ciki cikin na shari'u kamar irin fikihu eh. tauhidi da da dai sauransu a'a eh. abin da nake iya tunawa littattafan da ya rubuta galibi dukkaninsu akan sufanci ne sai dai akan yi masa tambayoyi kila wasu lokuta su shafi wani abin da ba kan tasawuf kai tsaye ba amma duk abin da ya rubutu akai akan akan asufanci ne idan ka shiga YouTube ka rubuta mu'allafatu Sheikh Ahmad Tijani za ka ga kaɗan daga cikin littattafan. Ko ka sa kutubu abil ah, kutubu abul Abbas Ahmad Tijani duk za ka gani. Na'am, mu je kwala na gaba insha Allah. Ah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ok, kola na kan hold ko musamman mai dibi aka kan to assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na mai magana ana muhammad na abubakar sadiq ne daga new york to mala abubakar muna jinka daga new york muna jinka gidan hujja gidan hujja hujjanka hujjanka hujjanka janka ta kwace ka ko daitan ka ya kare <laughs> Allah saka da alheri amin amin amin yawa to malam ni tambaya na da nake ko kuma abin da nake gani game da da shehu ya ba da ainihin tarihin kanshi da sauran saboda shi kadi ne ya san wannan tarihi in kuma bai faɗi an zana ba kaga za zo ba sani ba to gare mm. ya fito da kai ya faɗi domin a sani to abin da ya kai shi fitowa kenan ya ba da wannan tarihin shi domin baka ba cikin gida ya fi soyuwa da kowa to kaga aliwa razumi bai sani ba to kagan ba shi ne zai ba da wannan tarihi ba kaga ba za gane ba balle a san irin darajar da yake da shi da daukakan da yake da shi ni abin da nake gani kenan na fatan to wannan magana wannan magana taka ba za ta yi ba mutumin da yake da yayye yana da kanne yana da ƴaƴan yayye duk ba su san wannan ba a gidan sai shi kadai yanzu a karatunmu na yau an ce yayarsa ruqayya ta rasu ta bar 'danta mai suna ah. Muhammad kuma yana cikin almajiran shi kehu to shi ma bai sani ba bai san an fi son shehu ba a gidansu sama da babarsa a ba bai faɗa ba Eh to ana ai su ina gaba za su yi su zuwa ba su ba da wannan tarihi ba ko kuma sai ya ga kaman ga almajirin shi shi zai iya fito ya ba da wannan labari yanzu ka canja ka canja ka canja daga magana cewa ba a sani ba kenan an sani amma ba za a iya faɗa ba kenan kaga akwai bambanci eh to ai ka san shi waliyi ne to ina kuma shaidar da aka yi musu aka ce dukkaninsu mutanen kirki ne mutanen kirki ta zama suna ɓoye gaskiya an ce dukkaninsu a karatunmu ne mun karanta dukkaninsu mutanen kirki ne kaza kaza kaza to in ka ce ba za su faɗa ba saboda ba za su iya faɗa ba ma'ana sun ɓoye saboda kila ko kasiyo shehu hasada ko kasu su rufe gaskiya to ina magana cewa su mutanen kirki ne kuma ana ne abin da zan yi ce to Allah saka muku da alheri Allah biya da aljanna to amin mun gode Amu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Kwala sunan ka daga nage kiran. Kana magana da suna na Usman daga garin Bayelsa. To Malam Usman duniya na sauraron ka. Ina ma Fadilatu Sheikh Mallawan Trayon addu'an fatan alkhairi Allah ya sanya alkhairi. Na'am. Amin ɗalibi dai. Ubangiji Allah ya ji kan iyaye. Amin. Amin. Ya Allah ji kan iyaye. Na ce baran ya baran kira in gaisa ne kawai da malam. Na gode. Na gode sosai jazakallahu khairan. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Um, sunanka daga naki ake kiran kola sunana ibrahim Hussaini daga nan yola jimita mala ibrahim muna jin ka cikin minti daya da da farko mala muhammad ina maka fatan alkhairi godiya muke yin allah ya saka sannan yana gaida babban malaminmu Mala Wala lawal ubangiji allah saka da alkhairi amin amin amin amin Alan, kwana biyu an tsaye da karatu ne ko an yi tafiya ne? A na ɗan yi tafiya ne. To masha Allah alhamdulillah ya ma mana ta addu'a mace to ubangiji Allah sa dai malam lafiya lau yake ne kawai wallahi Ɗan kwana biyu to malam ubangiji Allah ka da alkhairi. Amin amin amin. Kuma malam Allah Allah ya ƙara muku haƙuri da ikilasi a sai an yi ta haƙuri kuma kuna yi malam. wallahi wani zai zo kawai babba ne zama ya zo ya sa hoto ya zaga ya zaga haka kawai malam ubangiji Allah kara muku hakuri ai ta hakuri malam mu dai mun gane don Allah ake muna kuma mu za mu godiya za mu yi saboda mu ne ake taimaka dangane da wasu abubuwa malam ubangiji Allah saka alkhairi amin amin Allah biya da aljanna masha Allah nagode masha Allah sheikh akwai eh, wasu bidiyon da ka bani ban sani ba ko bukata bai kama ba ko karatu ya za a iya sa su kawai mu cike da su kawai a sa su mutane su gansu ko ba mu ce komai ba a kai in kuma akwai wanda nake bukatan yi magana zan yi magana to shi kenan muna da wani kola kamar shi ne na karshe shi Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam muhammad barka dare ye uh, barka sunanka daga na ke kiran sunana muhammad daga abuja na'am sunana Muhammad daga Abuja. To Malam Muhammad daga Abuja. Ina gai gaida Malam Allah Ubangiji ya saka wa Malam da alkhairi. Amin Malam Muhammad. Kai ma haka jazakallahu khairan. Allah Allah ya karfafa Malam Allah ya masa ikilasi. Amin amin ya Allah. Eh, eh, wato abinda nake son na ce na yi ta kira tun ɗazin ban samu ba sai yanzu na samu. Hmm. Wato, Malam, aikin nan da kuka ɗauka kuna yi Allah ya saka mu. Wallahi, tallahi babu karatu da ya fi, na sha faɗa babu karatu da ya kai wannan mahimmanci. Duk malamin da da'awa da gwagwarmayan suna ta masa riga ta dalilin nan ya sa ya samu sunan da ya samu, ya kai masa inda ya samu a ce a yau ya daina wani da ya daina irin da a wannan na sunna gaskiya ba karamin kuskuri ba karamin asara yi ba wannan kenan magana biyu da aka yi wani kola da ya shiga aka yi ta ja a kai maganan ganin annabi a zahiri hmm. da yanayin yadda aka samu salatul fati malam hmm. lawan idan da za a sai akan waɗannan tafi guda biyu ba gaba ba baya artist siya duk wani ɗan ɗarika kan wannan tafiƙin guda biyu to da an rusa ɗarikan tijjaniya saboda ɗarikan tijjaniya mu mun yi ta mun san duk abin da take ciki foundation ɗinta shine cewa ana ganin annabi ba a mafarki ba yanda shehu tijjani yake ta bayanin cewa annabi yakan zo masa ba a mafarki ba sannan cewa salatul fati an kawo ta ne mala'ika jibril ne ya kawo ta ne ya kawo ta a takardan haske zancen hmm. Allah to waɗannan topic guda biyu ɗin duk inda aka samu ɗan ɗarika duk inda aka samu kaman wani mukaddamin su aka saya a kai idan aka rusa wannan foundation ɗin duk mai hankali wanda yake da rabo da Allah zai kubutar da shi daga bin wannan mutumin mutumin da ya tabbata baya da wani eh, eh, eh, baya da wani karama baya da wani imani baya da wani walittaka to idan aka sai akan wannan aka rusa su ina tabbatar an rusa ɗarikan tijjaniya duk abin da yake sama wancan ma daban ne don haka malam duk wanda mm. ya duk inda kuka je a sai akan wannan topic din idan aka yi haka to an rusa kan tijjaniya kuma wani ha'inci da malaman ɗari ka suke shi ne za a ba ma mutum wazifa sai a ce an bashi shi wai salatin annabi da da da da da istighfari da hailala me yasa ba za a faɗa ɗayan sharaɗin ba me sharaɗin salatul fati me sharaɗin samun ladan salatul fati sharaɗin shine sai kai imanin cewa salatul fati zancen Allah ne sai ka imani cewa tana ɗauke da waɗannan kwalololin da suke ta musun cewa akwai ɗin suna musun cewa salatul fati ba ta da wannan falalan wanda kuma sharaɗin ka samu ladan salatul fati ma sai ka yarda da waɗannan falalan me yasa lokacin da za a baka wazifa ba za a ce maka to akwai salatul fati salatul fatin nan ga sharaɗinta sharaɗinta mm. shi ne tana da ladan wanda ya sauke Kur'ani sau dubu shida tana da ladan wanda mutane wai dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari kaza sai a faɗa mm. don sharaɗin samun lada da sharaɗin yin salati fatin sai ka yadda da waɗannan abubuwa amma saboda mm. haƙi da taɓewa irin na mutanen nan ba sa tsoron sayawa a gaban Allah sai a yi rufa-rufa wani mm. aboki na kwanakin eh, juma'a da ya wuce na ya ce min ya je zikirin juma'a na ce mishi ka je zikirin juma'a eh ya to an baka ne ya ce ba a bashi ya ce to wallahi baka da lada ka san sharaɗin salatul fati ya ce min bai sani ba ce baka da lada Don haka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya gani. abin da zan rufe da shi shine wani abin da zan fahimta shi ne idan dubbakin cikin da nake ciki idan nan tijani ya azita ne da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi hmm. na kan gode wa Allah saboda abu ne hmm. ga karara a mm. fi mutane zuwa wuta ne karara a fili amma sai ka ga mutane Allah bai ba su ikon bari ba Allah bai ba su iko ba dan haka Allah ya saka muku muku da alkhairi malam Allah ya saka mu amin malam Muhammad jazakallahu khairan lafiya mun gode sosai da addu'a shaidu shahidin min aliha Allah ya saka da alkhairi um, jama'a mun sai nan haka mu sa wasu ikon Allah mun sai kai dawa minti da sunan daga na ke kira na'am kola salamu alaikum wa alaikum salam na'am sunan daga na ke kira Malam Muhammad sunana Habibu Lamarai Ole daga Gombe State da Local Government. To kana da minti daya muna jinka. ka. Malam Habibu. To Malam Muhammad na gode. farko dai malam ina son ku dan Allah da kai da malam ina son ku dan Allah to kai ma Allah ya so ka dan zatin sa Amin malam sannan malama mani kamar tuni dan dan yi kan wani abu da aka dan yi kwanaki a wannan gida namu na cewa ya kamata a samu ɗaliban ilimi wadda da a fara wannan assalamu alaikum na'am wa alaikum salam muna ji To. Assalamu alaikum. Iko Allah. Kana da matsalar network. Bari mu sauke kai. Assalamu alaikum. To, alaikum assalam. Mala shi an jima ya isa don Allah za mu doki eh, na ce za mu doki za mu rufe wayan kenan ku yi hakuri mu sa wani bidiyo shi kenan shi mu dasa aya. Iko Allah. jama'a mun gama kenan insha Allah ku ya hakuri ba mu dokan kira kuma akwai eh, eh, eh, ikon Allah. Ungari assalamu eh, malam muhammad ya gida ya ibada sunana sani rabi'u alkanawi malam alkanawi mun line nan barka da zuwa nesa na doke ka kuskure ni amma mun baka minti daya eh malam Muhammad ba za ka yi mun wayo ba gaskiya ina nema bukan waya ne akwai abin da za mu saka ma duniya su ji mun rufe waya za ka ji mun rufe waya yasa to amma yanzu kwana nawa a karam kallawo yana zuwa ya yi karatu malam Muhammad ni ban kirawo ba ko don wannan ba ai mun alfarma ba mu gaisa sosai da malam in yi aliki kuma za ka zo karshe da ya kamata ka zo eh, farko ai tun farko Mala alkanawi barka da zuwa. Ba a kai ku karshe. Assalamu alaikum akaramuka Allah. Allah ta Ya aka ji da jama'a ya hidindimu. Alkhairi malam. Allah ya saka alkhairi akaramuka Allah. Allah ƙara imani da tsoron Allah malam da jajircewa. Allah ya amfanar da musulmai da abin da ake. Amin amin amin a iyaku. Ai ai akaramuka Allah masha Allah masha Allah wallahi jama'a suna bibiya. don wani zuba haka ni ake bibiya a ce a yi. yaya ya kamata a ce a ringa dorawa ina da su group haka hmm. eh, a watan to wallahi saƙo yana zuwa inda ake so wala alhamdulillah kuma a karam kallahu yanda kuke yi sai dai mutum baya son gaskiya ku zo da littafi a ja a fassara a karanta hmm. wanda a bawa kuma mutum dama sai ka ga yadda kuke bibiya su kuke tausasa musu kuke so su tsaya masu saurara haka za ka fahimci cewa kawai abin da ake so dai haka a gudu tare a tsira tare mutum ya gane an ciri ba Allah ya saka muku da alkhairi malam eh kan muka lawo wato wanda ɗazu ake magana da shi a akan shehu tijjani Mm. cewa wai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan nama naman mm. da kuma inda malam kuka nusar da su yadda suka karkace wa ka'idar ilimi mm. wanda baka zuwa cikin babi nan baka tattaro a hadisin ba kawai ka kuma ka tabbatar da hukunci dole sai ka samu atraful adilla hmm. haka sannan ka tabbatar da ma saboda son zuciya hmm. sai suka bin wannan hanyar ta ka'ida ilimi sai hmm. suka ce kawai ruwa ɗaya suka yadda da ita saboda ita ce akwai shubaha kaga alama yan bida'a shubaha suke nema eh wallahi malam to a haka malam kuma yadda suka bi suka tabbatar oh. duk fadan malam kakaf aƙidin da kuma ɗariƙar da zantukan shehu tijjani ya gina su ne akan wannan hadisin to wai oh. akan a kare shehu tijjani to gwara a bankar zancen manzan Allah a yi masa fassarar gatari a karya ka'ida ilimi kawai don a bashi oh. kariya to wala malam yadda nan kuka yi musu wannan su mm. su tattaro gaba ɗaya to daga ciki malam abin da nake so na fitar idan Allah ya kai mu akwai wani karatu daman da za mu zo ne Yadda mm. kuka kawo ibn hajar mm. sai bukhari yake wa sharhi amma saboda amana ta ilimi sai da ya kawo ruwayar muslim da ta ibn maja saboda kawai ya bi hanyar da malama suke bi sai bukhari yake wa sharhi amma sai da ya koma can ya koma nan kuma ya fitar da natija hmm. na cewa ba a ganin Manzan Allah sallallahu sallama kuma na abin da ni ya ban sha'awa cikin abin da yayi hmm. sai ya fassara wannan hukuncin da hadisin manzon Allah ya ce ai akwai ruwaya da ta zo man ra'ani fil manami faka annama ra'ani fil yaqzati hmm. ai yace hakan nan kamar tamsil ne Hmm, adatu tashbihi yace wata waya ta fassara hmm. kaga malam kiran hadisi na fassara hadisi kamar yadda aya tana fassara aya hmm. to amma malin suka bar wannan ka'idar to daga ciki akwai wani babban su wanda malam wa'insu suke cewa ya kamata wai ya zama to shugaba wai na musulmai wallahi malam akwai wannan ɗinsa zuwa ya ce wai ibn hajar wai ya tabbatar hmm. ai ana ganin manzan Allah hmm. a cikin fatawul bari ya ce ya kawo waɗanda suka ce ma ba a ganin sa wai ya kore wai ya musu raddi wai ya hmm. tabbatar ana ganin sa wani babba ne fa malam to irin wannan malam da ba shi da amana ta ilimi yakan mm. juya zancen mutum ya faɗi abin da bai faɗi ba mm. saboda kawai ya kara wani shehu a ce wai irin nan su ne za a shugabantar mm. a ba su amana al'umma wala mana Allah ya saka muku da alkhairi amin ya ikana yanzu zaka lafiya mala Assalamu alaikum. Mun gode sosai da ziyara Allah ya saka da alkhairi. za mu saka abin da malam ya neme mu saka insha Allah. Idan akwai lokaci malam Muhammad in ba lokaci a bashi. Ko. Hmm. Za mu saka kai rufe muna da addu'a shek. To. Shi kenan. Isa jama'a ga na farko insha Allah. Alhamdulillah, الحمد لله wa يفوق ويعلو ويفضل حمد hamidin. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه أيها المسلمون إن من يوم قولي da kuma jan hankalin duk wani ɗan fayara da yake ƙasar nan Najeriya da wajen Najeriya. Da idan baya so fa yanzu mu haka ku. Kai. Kuriyar danja. Tun muna ja aka dinga fushi ɗin muka zo yalwar danja. To yanzu ba mun hau kan koriya. Duk wanda baya so to ga ka'ida. Ya hana yaran nan da bauchi da abul fatihi da Nasir Ado Musa da Junaidu ya hana su taɓa min maulana Sheikh Dr. Abdul Jabbar ta'ala. Idan ba haka ba na rantse da Allah zai rafa samawati bi ghairi amadin tarawnaha zan zaro kan sakalin keta shehinan nan na faira wanda na san cewa typical mayaudara ne shirka ce tsantsa a ransu starting from Bauchi daga Bauchi kuma zan fara wallahi azim ina gaya ma waɗannan shehinan nan duk wanda bai so kan sakalin ashabul kafi war ya bi ta kan shehinsa to wallahi tallahi ya wa yaran nan kunni ba ruwana da cewa wai a su shehi su daban duk wani shehi da na sani ya yi wani barambarama a gangane da janibin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko karairayin karamu wallahi kun ɗauko kanku ruwan da sai ya dafa ku kun zama maɗaci an gagara cin naman wallahi shehunan ku sun shiga uku ina gaya muku dan ɗariƙan ne ni duk wani lungunta na sani ba ku isa ku nuna min saninta ba kawai ilimi na ne da tauhidi na ya kai ni na gane akwai abubuwan da aka shigo da su wanda wasu shehinai suke amfani da wannan shirkar domin su tara wa kansu almajirai amma wallahi ina gaya muku babu wani shaihin ɗariƙa a cikin najeriya nan wanda yake raye da yanzu in mun zauna da shi wallahi ba zan kore shi ba akan aƙidar da nake kai babu shi komi iliminsa ilimin kawai da ake ta cewa malamai suna da ilimi kawai ta tatsuniyoyi ne kawai da babu ba sa zama su tsabtace ilimi tatsuniyoyi kawai suka tara to fa ina gaya muku wannan shine last warning in kuna so mu tattauna da ku akwai shafin sarki zaki yi ku bari mana abanmu mu shiga mu tattauna da ku akan matsalolin nan da kuke zagin Sheikh Dr. Abdul Jabbar akai mu gaya muku masu asalin zagin ma'aikin shi kuma mu ɗebo hadisan in kun isa ƴaƴan malamai ne ko kuna da malamai a fayar ku kawo su su zo su su warware wannan magana su tabbatar mana in hadisan nan daidai ne amma wannan iskancin ni dinnan lamin salis muhammad lamin salis jos in gaya muku full name din na taka wannan iskancin birki kuma wallahi in na tashi kai hari daga bauchi zan fara ba wani malama ba shi kenan ya isa mun je na biyun koyi babban abin lura a cikin magana shi mai magana ɗan ɗariƙa ne kuma da 'yan ɗariƙa 'yan uwansa yake amma kaga abin da muke faɗa suke ganin kamar ƙarya ne shi da kansa yake cewa karamomin ƙarya ta tsuniyoyi kaza kaza Shi ne kawai saƙon da nake so mutane su ɗauka ashe ba daga bakin yan izala kawai ake jin cewa karamomin shehunnan ɗariƙa ƙarya ba ne su kansu sun sani wa ta an fi suhun zulman wa uluwa ba komai malam muhammad mu je na gaba ah. ranar lahira za a kawo kujera a sa wa shehu tijjani ya zo ya zauna mutane su ta kallon sa ce haza imamukum haza mumiddukum fi darin dunya kun bi ghairi ilmikum ana kallon sa an sa masa kujera ya zauna abun yana damun malamai har ma wani mutum ya ce to ai wanga an ce matsayin annabi kenan to ina ina aya ina mahmuda a kwace ba kaga abin ɗan a ba haka abin yake ba wato an kawo kujera ta shugaban dukkan halitta gabaki ɗaya an ajiye kowa ya san mai ita amin muhammad ba ma kawo wanda shi sannan a kawo kujera ta shugaban sahabbai ko shi a sun yadda ko ba su yadda ba sai na abubakar rakuyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai taba washe shi sannan aka ɗauko kujera ta shuhada usayyidu shuhada hamza aka ajiye ba mai taba sai shi so daga an ce minan nabiyina wasu siddiqina wa shuhada'i Wa ai ko shugaban wa salihin ya zama asiri ne ɓoyayye shugaban waliyai abu ne ɓoyayye ba kamar shugaban annabawa da shugaban sahabbai da shugaban sadaku ba to yau wace rana yau mutum na iyo aka ɗauko kujera aka sa masa ya ku annabawa ga dai shugaban ku kun riga kun san shi ya ku sahabbai ga shugaban ku riga kun san shi ya ku siddiƙai ga shugaban ya ku shahidai ga shugaban ku ya gato sai to ku kuma yi ba ina shugaban ku bari a nuna mu sai aka ɗauko kujera aka jera aka sa shi wani ya cikin kuma hada imamu Malam Muhammad shi ma wannan ya isa shi ma wannan ana magana ne wai akan abin da zai faru a ranar lahira za a sa wa annabi kujera ya zauna a sa wa sahabbai kujera su zauna shugaban shahidai sai kuma a sa ta shugaban waliyai shehu tijjani to kaga wannan magana tana da alaka da abin da wancan yake cewa karamomin tatsuniyoyi na ƙarya domin wannan maganar babu aya babu hadisi ko na ƙarya a kanta idan kuma akwai to muna kalubalanta duk wani ɗan tijjaniya a ina aka samu wannan labarin na cewa za a sa kujera a lahira wane ya zauna wane ya zauna wane ya zauna ya kamata a kawo mana hadisi ko aya kul hal kun min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun Allah ya sa mu gani na malam Muhammad na'am she muna addu'a kawai to Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shek muna godiya sosai a huta lafiya insha Allah shi sabon